mai taken shubuhohin makiya maulidi jafar adam a nizani a karo na biyu kenan shubuhohin makiya maulidi jafar adam a nizani kafin mu shiga karatu ga dangadan bari na gabatar mana da topics ɗin da za tattauna <laughs> topics na farko maganarsa ta cewa ba ayar da ta ce a so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma mu faɗi da ta zo ta ce a so annabi sallallahu alaihi wa sallam cewar magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi kamar yadda zan danna muku shi ku ji daga bakinsa me ya kawo malam jafar ya faɗi wannan magana mai wari wannan magana mai ɗoyi me ya jawo ya faɗi ta kuma me ya hikima cikin faɗarta kuma me magana take ne kuma shin ba yi da ta ce a su annabi sallallahu alaihi ba yi da ta nuna a su annabi sallallahu alaihi wasallam a qur'ani topic na ɗaya kenan topic na biyu wanda nake ganin za mu rufe batun jafar a kansa shine uh, mubahalar da ya da maulidi shi ya hutar da mutane domin kamar alatsi na uwan mai karya ya a kan batun maulidi cewa maulidi gaskiya ne yi wata addu'a idan kuma su da su ne suke kan gaskiya suke da sunna suke wane ne ya faɗa shi ma ya yi addu'a to sau da haka za mu ji daga bakinsa mu ji ta kasance ban sani ba ko ana ji sosai ah, na sa a nan dai na ji sau da aka kafin mu dora akwai wancan satin mun yi magana akan na manta na sa lamban kira ai ai sai na fara yin mukaddima tukunna na gabatar da topic din sannan sai ku fara kira ku dan yi hakuri masu kira tun ma ba ku zaura ku jira mu yi karatun in muka karatun alabashi ai sai ku kirawo daga baya me kuke ci na na baka na zuba yauwa alhamdulillah sai di malai ibrahim allah ya saka da alheri ya ce ana ji sosai to masha allah to kaga sai in saki jiki in fara in fara topic ga dan uwa sai di tijjani mana rubutun muna ji to jazakumullahu khairan allah ya saka da alheri tsaye eh, sau da haka yan uwa sai ku ɗanyi share ina ganin saƙon ya wa 'yan uwa musulmi da farko kamar yadda na yi mukaddima a wancan karatun da ya gabata na cewa mu ba rigimar mu ba da jafar ba jafar ya riga ya mutu abin da ya aikata ko ma wani iri ne ya ji ya ga sakamako ko wani iri ne sau da haka ba muna rigima da shi bane ne ba ruwanmu da shi a'a muna rigima da wato fikirorinsa da wasu aƙidunsa wa'annan su ne muke rigima da su wanda ya basu fikirorin da aƙidun suna nan ana ta yada su a cikin al'umma da haka dole ne a fito a dinga wayar da kan mutane a kan illolin wannan fikirorin kuma alhamdulillah hatta 'yan izalar kansu akwai wanda suke wato challenging din wannan fikirorin nasa wanda 'yan cikinsu ne sun yi mu challenging mai zafi fiye ma da wanda mu muke yi maganganun da suka faɗa a kansa suka yi karatuka a kansa mu ba za mu iya fitowa ba mu yi wannan karatun ba kuma suna kallon shi yana yawo wanda ya wannan suna kallon shi yana yawo kuma ba su ce masa uffan ba balle mu abin da muke fitowa muke fitowa da su matsaloli ne waɗanda suke ga sunan ɗaya mutum gaskiya yake nema mu ba zargi ba ne shi wancan zarge-zarge yake masa na wasu tuhumce-tuhumce wanda wato yake ganin wato yana da alaka da wasu al'amura wanda ya fito duniya ta ji abin da ya faɗa to amma mu abin da muke faɗa mu zahiri muke faɗa abin da ke gaskiya ne haka al'amarin yake da mu ba da jabar adam bane rigiman mu da wayannan afkar ɗin da ya faɗa ne wancan karatun da muka yi mun faɗa cewar da tafai na malikiya ya ce da mu da su duk sun yadda da mu da su duk sun yadda da su saboda haka amma bai ga babu maulidi a cikin wannan babobin ba to sai muka aje tambaya muka ce yaushe wa'annan littattafan su masadurut tashri'i wato ina maganan masadirin tashri ba far'iya ba ina maganan asasiya wanda ne magana haka ina nufin alkur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'i da kiyasi wanda aka yi. yaushe ma aka ce fai su ne ake gwada wato al'amari na addini da su abinda duk suka tabbatar shine tabbatacce abinda duk suka kore shine korarre ba addini bane ba kaga wannan ko kaki ko kaso malam Jabar yayi jahilci a wannan ah, al'amarin kuma mun fito mun faɗa ko muka ba dama a kirawo ba wanda ya iya fitowa ya fito ya kare wannan al'amarin abu na biyu shine a ah, cewar wayannan littattafai sai abin da suka tabbatar shine addini abin da duk suka tabbatar ba addini ba idan suka ba mu amsa suka ce eh to shikenan <coughs> abin da za ce shine akwai abubuwa da yawa Allah ya saka wa sayyidi Abul Fati Sani Attijani da Alheri ah, na ga kilif din bidiyon sa ya kare ni da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ce Qur'ani ya wajabta sunna ta yi bayani ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wayannan littattafan yazo ya nuna ma azo ba shi ba shi ba su sa wanda suka rage su zo su nuna mana babun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan littattafan da malam Jafar ya lissafa ya ce ba maulidi a ciki kenan babu kenan in dai haka ne abin da ya dora wa malaman littafin ya ce ko sun yi jahilci ko sun ɓoye ko kuma sun tabbatar abin ba addini ba ne don haka suka suka kisawa wanda ƙarshe da ya faɗi wannan ne aka yi kabbara wanda abu ne abin dariya abin takaici a gaban ɗaliban ilimi a irin wannan maganar a cewa ya ta kai ƙimar da za a yi mata kabbara wannan kasan san cewar waɗanda suke zaune a gaban malam a wannan lokaci a yi musu kabbara hudu ta mutuwa domin idan da za a bar amanar addini a hannunsu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani ya yi kokari ya kirawo ya ba wa malam jafar din kariya ah, na ba shi dama sau da haka kuma sai ya koma tahabbudi a cikin matsalan ban sani ba ko zan iya jawo mana shi yau ba jawo mana shi yau yadda muka karki da shi Wa bari ku ji wayanmu da wani wani basalabi jana ka ce maganar sira shi malam jafar ya lizinta muku malumin da zai kawo maganar cewa yayi da ku da mu duk mun yi imani da wani littattafan na koyon addini amma salaha ta addini kuma ba abin da ba su shigo da ita ba ba haka ba ne haka ne ina babin tafsirin azumi a cikin babin tafsirin azumi da ba tafsirin azumi da ake yi na babin sa a cikin littattafan ni a waje na bidiyon ce ban taba ban taɓa da zama tafsiri na ce da zan yi da a ba. to shi malam Jafar ɗan bid'a ne magana ne a'a yanzu yanzu to tsaya tsaya yanzu yanzu tsaya yanzu tsaya yanzu tsaya in tambaye ka dan mu samu a'a tsaya mu samu bari mu samu topic din da zamu tsaya mu samu topic din da tsaya mu samu topic din da zamu tattauna dan tsaya mu samu topic da mu tattauna tsaya mu samu topic kan mu tafi haka kaga ban san me za mu tattauna ba kai ni eh. kaga tunda ka yi maganar malam jafar kaga ko ba topic sa za mu tattauna ba to sai mu eh. aje batunsa sai mu ɗau topic din da za mu tattauna kaga sai in san me za mu tattauna malam jafar ne kawo ka ba shi kariya to ka biyun jiya na ce a amsa sai ka amsa idan kuma ba shi bane sai in bar tambaya ta sai ka faɗi topic din sai a ji menene abin da za a tattauna a'a ni ina da tambaya idan ita za ka ban amsa yanzu sai in faɗa maka sai in faɗa maka ka ban amsa sai ka faɗi topic ɗin da ka kirawo mu tattauna a kai. tambayar da kai shine hmm. kace shin duk abin da wayan malamai na ba su kawo a cikin littattafan ba addini to ba na amsa ba na amsa yayi wato ba na amsa to eh ta ta ɗaya kenan akwai ta biyu ta ɗaya kenan yanzu ba na amsa a tambayoyi biyu ne in ka ji sosai bayan ita na ƙara bin wata shine na ce yanzu bara ba na amsar wannan din sai mu faɗi ta biyun kaga sai mu sai mu tattauna a tsari kenan eh. yau wato ba na amsa yanzu da abin da babu a wayan littattafan ya zama ba addini ba eh, maganar da malam jafar ya yi a jabatun malam jafar din yanzu kaga a'a tambayar ai ka yi ta yanzu kakka koma baya kakka koma baya tsaya ba da amsa da abubuwan da ba sa cikin littafin nan ba addini ba ne ai yanzu kuma ka gane tambayar hotonsa kyale shi an gama yanzu tambayar da na yi ita ita ita a kakka gudu tsaya ka ji ba na amsa shin abin da babu a littattafan nan guda shida na fiƙihun malikiya ya zama ba addini ba ba na amsa kakkai wani gurin shi abin da ya lizumta muku shine shin waye rubuta halari ku kuke tinkawo cewa malami ne na na waye rubuta ashimawi malami ne na dariƙa to din me ka to din me ka wannan maganar to din din me kawo jiya ni duk ban yi wannan maganar ba ni abin da na yi magana tambaya biyu na ajiye gashi ka kawo ɗaya kuma ka ika ban amsa saboda ka san in ka bani amsar an ka ban amsa kuma to na gode to na gode <laughs> to yan uwa kun ji mu da wani wani guda daya daga cikin su wanda ya kirawo ya yi ƙoƙarin wato ya bawa malamin ya bada amsa akan abin da malamin yayi yi sau da haka kuma kun ji da yadda ƙarshe ta ƙare ya so har ya gaya min magana ni da nake maganar ka ba da amsa kuma ka ce min wai wai dama wai mu hayaniya ce da ko me aka yi na hayaniya a ciki tambaya ce an yi ta ka ce ka fahimce ta ka kawo ta da kanka aka ce to shikenan ba mu amsa saboda haka kuma wannan shi shine ya zamo hayaniya to yan uwa billahi azim yadda kuka ji wannan kowa ne ne duk wanda zai kira akan wannan abubuwan da aka ajiye wallahi ba yadda zai da wannan matsala saboda gaba ɗaya blanda ce wato aka buga ta blanda ce aka buga ta e, kuskure an riga an tafka shi sam sam ba haka ake tsaida hukunce-hukunce na shari'a ba kawai a zo da wasu littafai guda biyu ko guda biyar ko shida a ce wai wai ba a ga abu a cikinsu ba don haka abin na ya zama ba addini ba sau da haka da wannan suka dinga ci da buguzin a wannan lokacin saboda suna da media suna da kuɗi ana ba su kuɗi ana ba su ana karfafa su to kada in ja mu da tsaho da Allah ku zo mu je mu ji maganar jabar da ya ta ce a suwa annabi sallallahu alaihi a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi to kun ji bara mu sake maimaita so uku da sake a iyakacin karamin ilimin da nake da ku so annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi bari mu sake sa a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayat kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi yan uwa an ji wannan magana ta jafar ko ba a ji ba na ga wani ɗan uwa ya rubuto ya ce ba ma ci a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce kwaso so annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi yawwa sai di muridi ba so a mana shiri ana ji ba alhamdulillah ka san mutanen don su hana mu karatu sai su ce ai su ci ba a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce kwaso annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi to yanzu dan Allah dan annabi yan uwa ku ji to alhamdulillah Allah ya saka da alheri wallahi wani ya ce ba sa ji Allah ya saka da alkhairi muna godiya yan uwa to yanzu dan Allah dan annabi ku ji wannan magana ku ji danyar wannan magana mai wari da ta fito daga bakin wannan wannan mai da'awar wai sunna yake da'awa yanzu da Allah mu tambayi kanmu yanzu wannan me amfanin fadar wannan wallahi azum duk abin da ya jawo masu maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sun makalkale suna cewa ai mu san annabi muke dan san annabi muke dan san annabi muke sallallahu alaihi wasallam soyayyar su kenan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan au an yi buga yadda za a yi duk wato farfagandar da za a yi an yi an yi mutane an ga sun makewa maulidin nan sai a ga to wai maulidin nan me suke so ne su samu a ƙarƙashin maulidin nan ai soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam batu ne na san manzo Allah sallallahu alaihi to shikenan bara yau wa sayyidi muna godiya to bara mu je mu tushe bari mu je tushen mu je mu jijjige shi ba dai maganar soyayyar manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to bari mu rushe ta ba ma ayat da tace a so annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar sai Jabir ya zama dan kalakatu sai ya zama dan Qur'aniyun wai shi hujja a Qur'ani kawai yake neman ta kaji ba su ne masu da'awan sunna sunna mu ne ahli sunna mu ne sunna sunna ta annabi sunna a baki amma a ranar so da haka saboda ya nuna wa mutane soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da wani muhimmanci addini Qur'ani ma bai zancanta ba so da haka Qur'ani ma bai zancanta bayan duk ga hadisai ful a kaddara bayan fa Qur'anin koya mana soyayya annabi ma shi Qur'ani ba wai ba wai ce mana yi musu annabi kawai ya shiru ba a'a koya mana yayi yadda za mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koya mana ya wajabta mana irin wajabtawar da bai yi wa wasu shawaran ibadu ba ma amma ya rintsa ido tare da cewa su kitabu da sunna suke kitabu da sunna ranar sai ya watsi da sunna sai yake nuna sai abin da yake a Qur'ani sai ya zama dan kala kato a ranar duka dan me duka dan ya cimma burinsa na nuna wa mutane cewa soyayya annabi sallallahu alaihi ba wani muhimmanci ne da ita ba dan Qur'ani ma bai zancanta ba to me ribar wannan ya dawo maganar da ta yamutsa hazo a wannan lokaci ya dawo yana kokarin ya gyara wa maganar ya gyara maganar amma bata gyaru ba sai ya ƙara rubutawa saboda me da ya dawo gyaran da ya bai ci akwai ba sai ya nuna wai ai manzala zan sala wai ba sai yana da ba ma sai aya ta ce a so shi ba za a so shi misali to amma nunawa da kai qur'ani bai faɗa ba bai ce a so shi ba me hikima me hikimar wannan a wannan wa'azin faɗar cewa ba ayar da ta ce a so annabi sallallahu da haka masu kira musamman daga bangaren salafawa akwai wannan tambayar ku sani in mutum ya kirawo za a aje mishi wannan tambayar me ce a so annabi me hikimar faɗar wannan ka a ɗau abin da muhimmanci ko kuma a ɗau abin da muhimmanci sau da haka yan ah, uwa su sani sau da haka masu kira su yi haƙuri ai ina zan bar karatun ne ɗau a ai ba zai yi ba a yi haƙuri a bari mu gama za a buɗe za a buɗe kiran waya kowa wanda yake da dama sai ya kira wancan satin ma da ban yi nuna buɗewa ba ma kuka ce a buɗe na buɗe na dawo sau da haka ku za mu buɗe kira sau haka 'yan uwa ku ji soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya akwai ta a Qur'ani wadda ta wajabta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya lissafa abubuwa kwaya takwas wayannan abubuwan kwaya takwas Allah ya jarrabi dukkan dan adam da son su duk dan adam Allah ya jarrabe shi da son wayannan abubuwan kwaya takwas sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu so masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da su idan muka ƙi Allah ya ce a yi daku a jira shi tahdidi kenan gargadi kashedi Allah ya ce har sai Allah ya zo da lamarinsa sannan Allah tabaraka wata'ala ya ce Allah ba zai shiri mutanen da suke fasikai ba wato wanda duk ya ji son manzo Allah sallallahu alaihi ya gaza wani limit da Allah ya ce soyayya ta katta gaza wannan limit din to idan ya gaza in ya gaza wannan limit din Allah ya ce mutum sunansa fasiki kuma Allah ba zai shige shi ba kuma ya sauraron azaba a haka ba Allah ya wajabta soyayya annabi sallallahu ba ta yi kawai ku so annabi ai shiru ku yi yadda kuka ga dama ba a'a yadda nake so za ku so min annabi sallallahu ya lissafa abu takwas yan uwa ku bi ni sannu ku ji ayan nan tiryan tiryan sai da Allah ya lissafa abu takwas wannan abu takwas din kuma duk muna son su sai Allah ya ce mu so annabi saboda su idan mun ki Allah masu zafi ku jira shi har sai ya zo da lamarin sa Allah ba zai shiri wannan ba sannan sunansa fasiki abubuwa guda uku narko na, na, bala'i Allah ya akan wanda ya saba soyayya annabi sallallahu yadda Allah ya fara wannan aya tana na a cikin suratul tauba eh duk kalakatancin malam Jafar bai isa ya soke wannan ba duk kalakatancinsa da yi a wannan lokaci ya nuna cewar sai aya kawai ta qur'ani yake nema akan soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar bai isa ya soke ta a suratul tawwa ba kuma ah, ya haddace alqur'ani yana yin tafsirin qur'ani ban sanya aka yi wannan ayar ta buyan masa ba ko da gangan da gangan kawai saboda wannan sunan da ake dora musu na makiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai gasgata ne yawan ban da haka kai tun da kake ina ka taba jin wanda ya ma zo ya faɗi wannan magana da ya ce wai bai ga ayar da ta ce a su wannan ina ka taba jin muminin kirki wani sako yake so ya isar wa da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da faɗin wannan da Allah mu daɗa ji yan uwa a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi kaga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi da Allah wani sako Jafar Adam yake so ya isarwa da mutane a cikin wannan wannan wannan clip wani sako me muhimmancin ka gaya wa muminai na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa wai ba ayar da ta ce ku so annabi me me wani sako kake so ka isar me hikima cikin wannan wa'azin wace irin da'awa ce wannan ina qur'anin ina hadisin dama mu kuma maimaita waccan tambayar da muka yi muku a kansa ahalari dama ƙur'ani kaɗai shine masdari na shari'a dama shi kaɗai ne masdari na shari'a to mu ji wannan ayar ubangiji ya ce ul in kana uku wa uku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tardawnaha kun ji abu takwas wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqina wallahu la yahdi al-qaumal fasiqina ce kul ka gaya wa duniya ya rasulullah alayka salatu wassalam in kana aba uku idan iyayenku suka kasance duk dan halak yana son ubansa yana son uwarsa in kana uku: wa abu na uku da ƴaƴayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu niqtaraftumha da dukiyar da kuka tsurwurce ta wa tijaratun takshawna kasadaha na bakwai kenan da kasuwancin da kuke tsoron tasgwaro kuke tsoron asara kuke tsoron waduwa a ciki tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardaunaha da gidaje wanda kuke son su kun ji abu takwas ɗin nan duk dan adam yana son su uwa uba aba'u kenan ƴaƴa ƴan uwa mata zuwa zuwa ashiratukum dangin ƴan uwanka na kusa na shida dukiya sannan kasuwancin da ake samun dukiyar da shi in an samo dukiyar kuma a gida a gina maka makan gidaje sai Allah ya ce in kuka yadda abu takwas din nan suka fi soyuwa a ranku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ita soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koya mana yadda ake so mu so shi akai a Qur'ani koya mana akai Qur'anin da ba a koya mana sallah a cikinsa ba kawai an wajabta mana cikin rigar mulki manzo Allah ne mana bayani amma ita soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai wajabta ta kawai ya shiru ba a'a sai da ya koya mana da ya koya mana ya ce katta gaza ka ji abubuwa takwas din nan san annabi ya dari ya dare su ya dari san babanka ya dari san babarka ya dari san ƴaƴanka ya dari san ƴan uwanka ya dari san matanka ya dari san danginku ya dari san dukiyarka ya dari san kasuwancinka ya ɗari son kadarorinka gidajenka sai ya ɗara wannan kada ya gaza haka yana yin ƙasa da wannan kai fasiki ne inji ƙur'ani kai ɓatacce ne inji ƙur'ani sannan kuma kai zaman dakon jira azaba Allah kake yi a kowane lokaci in baka tuba ka dawo ka janye ba yanzu da wata wajabta soyayyar manzo Allah da za a yi da ta wuce wannan usulubin dubi da za a kawo da ya wuce wannan amma bawan Allah na ya rintsa ido saboda kiyayyar maulidi da masu maulidi saboda ya nuna wa masu maulidi cewa maulidin ba dan soyayyar manzala ko ce kuna yi ba to soyayyar ma a Qur'ani ba ba inda aka ce a yi da ya faɗa a yadda tunda ba bidiyo na gani ba audio ne a yadda yanayin jin yake shi kansa ya lura mutanen gurin sun ji dum amma sai maza ya gyara magana amma magana ce mai nauyi kaji ya san magana ce mai nauyi ba magana ce mai mai saukin faɗa ka gaya wa mumini cewa ba ayar da ta ce a su annabi ba sallallahu ya sani da haka magana ta ɗaga mai hankali ya yadda mutane suka yi infiali ga alamun yadda saboda saurin idrakin da ya ce magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi kowane ilimin bari ku da ya faɗa ya ji karamin ilimin da muke da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi ga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi yanzu <coughs> ko magana ce mai nauyi amma kuma magana ce ta ilimi kowane ilimin Allah ya tsine wa ilimin da zai hana soyayyen manzo Allah sai ya nuna ba ta da muhimmanci wannan ilimi Allah ya tsine masa da zai nuna soyayyar manzo Allah sallallahu babu ta ko ba ta da muhimmanci a addini har ma Qur'ani bai zancanta ba saboda rashin muhimmancin ta Allah ya tsine wannan ilimin Allah ya tsine wannan ilimin to wannan fa akan su rusa abu in bai dace da son zuciyarsu ba za su kirkiri kowace ina amana ga wanda zai zo ya nuna wai wasu littattafai wai kawai su ne ba su kawo abu ba wai ba addini ba ne ina amana wannan amma mutane sun rudu amma dai yanzu zamani ne wanda yake na ilimi zamani ne na sakafa ido ya buɗe hatta waɗanda aka ruɗe su a da su ma sun gane to wannan nukuda mun gama da ita duk da akwai hadisai ina ya baro hadisan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi ko min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in aw kama qala alayhi imanin ka ba zai cika ba sai soyayya ta kaji kafi so na daga babanka da danka da mutane baki daya haka annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari ne bukhari babi ya kulla cewa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga imani babi ya kulla akan haka ya kawo wannan hadisi hadisin salasun man kunna fihi da halawata imani an yakuna Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahu abubuwa guda uku wanda ya same su ya samu zakin imani Allah da manzansa ya zama su ya fi so daga duk abin da ba su ba ina sunnar da ake magana ina wayannan hadisa aka bar su muqaddara taslimi da dali ba'a da tace a so annabi sallallahu to ba za a dawo sunna kuma a duba ba ita kuma sunna ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ta faɗi falalar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kaddara me ya hikimar fitowa a faɗa a ce wai ba ayat da zai ce a so annabi me hikimar wannan karatu to mu tafi gaba ta biyu yan uwa Jabar Adam a lokacin rayuwar shi yayi iyayensa yayi duk mai yiwuwa ya ga ya rusa maulidi ya yi din mai yiwa ya ga ya rusa maulidi ba abin da bai ba yayi yayi yayi ga wani dan uwa nan ya kawo mana ita sai di muridi tarbiya ya kawo mana ayan nan ba in kana aba hukum Allah ya saka da alkhairi babu yanda bai yi ba ta kowace fuska ya yaki maulidi ya yaki masu maulidi ya nuna cewar maulidi sai an daina shi ya yi iyayensa wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau kare halkafiruna eh shi kuwa maulidi Ambatan manzan Allah ne sai sai tarihin manzan Allah ne sai fadar halayen manzan Allah ne sai fadan mujizun manzan Allah ne wannan ku alƙawari ne na Allah ya daukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rafa'ana laka zikraka mun daga ambatanka gare ka ya rasulullah mun daga ambatanka gare ka ya rasula wa irin wayannan maganganun da su jabar suka dinga yi shine muminai suka dinga danganta musu kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce yan izala mm, yan makiya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su duk rigimar su in ka duba ta zaka ga da annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an faɗa ya su ji su abin bai musu daɗi ba duk rigimar su akan haka ne shi yasa har dan uwansu kafin ya rasu eh, Sheikh Ahmad Bamba kafin ya rasu ya tsaya ya yi duban tsanaki a kan lamarin nan ya ce kan fashe dan ya haɗa ku rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam sai za ka yi abu kaza ya ce kaza sai za a yi kaza ya ce kaza sai za a yi kaza ya ce kaza ya ce ka tafi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tafi ziyara annabi zuciyarka tana za ka ziyara annabi kai kuma kana cewa a kai ziyarar masallaci za ka ya ce shaidan zai haɗa ka faɗa da annabi sallallahu alaihi kafin ya rasu ya yi ta daruki to amma a nan da ta ci ta ci ta ci jabar sai ya hau mimbari ya wata mubahala kamar yadda za ku ji daga bakinsa kuma mu muna ganin addu'ar da ya Allah ya amsa addu'ar da Sheikh jabar ya ba Allah ya amsa ta eh domin daga lokacin zuwa yanzu za ku gani waye maulidi ne ya gaba ko kuma masu kin maulidi ne suka gaba zuwa ya suka gaba waye ya baya tsakanin maulidi da masu kin maulidi wannan wannan abin da yi wata gasaitacciyar aya ce Allah ya nuna a kan sha'anin maulidi to mutane su in sun manta mu ba manta ba in abin ya bata a gurin su muke bata ba muna nan aje da shi kawai dai mu ba mu san hayaniya ne ba mu san tashin hankali amma ku din kullun abin da kuke gani wani ku ne da hujja ko ku ne da billahi allazi la ilaha illa huwa duka wayannan abubuwan da ya dinga yi so kiburu su ne akan maulidi babu wani abu da ya babu wata aba ka'ida ta ilimi wanda ɗaliban ilimi sun sani ba wata ka'ida ta ilimi da ya dogara da ita wadda ya rusa maulidi da ita wallahi babu hayye ya gama kuma hayye babu ba ka'ida ta ilimi gashi na yanzu faɗa izunan izalan ne suke ta yi yau wayannan su fito ce to in dai za a yi musabaka to me zai sa a yi ma'aunin musabaka ma'aunin maulidi ma'aunin tafsiri ma'aunin maulidi ma'aunin asha'ul walidaini ma'aunin maulidi ma'aunin du'a wa khatimul ma'aunin maulidi me yasa kuke wannan ba kwa wannan daga cikin su suke fitowa akwai karatu na musamman akan wannan da za mu fito mu faɗi cin karo da suke da juna akan wannan matsalar ijunan su wannan insha Allah muna roƙon Allah ya bamu dama mu dawo za mu dan sa albani shi ma a mizani kun san shi ma yana jin ya ji isa sosai a ɓangaren ilimi to za mu ji shi ma hujjojin nashi mu ɗauko mu sa shi ma mu sa shi a mizani daga nan Allah ya ba mu iko mu sa rabi rijiyar lemo shi rabi rijiyar lemo zan muku wani albishir a kan shi e shi har da kyautan miliyan ɗaya e har da kyautan miliyan ɗaya sai di Kamilu Hadi Balarabe ya sa kyautan miliyan ɗaya idan muka zo batun makon sahabbai da batun da rabi rijiyar lemo idan muka zo za a faɗi abin ya ce muku mishara akwai kyautar miliyan ɗaya ga wanda ya amsa tambayar da za a yi a wannan ranar insha Allah to sau da haka yan uwa yanzu zan sa muku shi ku ji abin da ya faɗa mu ba hala su da suke sunna to Allah a gaya Allah shi ya san suwaye suke sunna <laughs> ta gaskiya Allah za ka gaya wa cewa ku ne kuke sunna ku ne ahlus sunna fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba ku za ku yabi kanku ba Allah shi ya san mai tsoronsa Allah shi ya san suwaye ahlus sunna na hakika amma da sai aka kalla Allah ake ce mai Allah mu da mu bara dai mu ji abin da ya faɗa da ta ci da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa muna faɗa iyayen mu har mu kogaran mu jijiyar mu ta tashi waɗansu suna ganin cewa faɗa ne da tashi hankali idan ka ga abin da ƴan uwanka suke ciki ka ɗauka in suka mutu a wannan halin yaya za su gamu da ubangiji wannan shine abin da yake damu sannan wani ya je ƙarya da sunan malanta da sunan san annabi abin da muke faɗa na faɗa a wancan satin wannan satin sun sake maimaitawa ya ubangiji da mu da muke kira zuwa ga tafarkin annabinka muke kira zuwa ga sunnar annabinka muke kira zuwa ga abi koyarwarsa kar a kara kar a rage da waɗanda suke ganin a iya yin biye biye kuma a tsira abu wancan abu wancan abu wancan kuma a tsira da mu da muka ce waɗannan al'amurra bid'a ne ba koyarwar annabi bane da su da suka ce san annabi ne gaske ne ba bid'a bane ba ya ubangiji duk wanda yake kan daidai Allah ka taimake shi dai Allah ka sa rayuwa albarka cikin rayuwarsa ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce Allah ka karya shi ya ubangiji ka fallasa shi ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su ƴan halalle su faɗo nan a masallatan su juma'a mai zuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا Ubangiji ka rusa gidansa, Ubangiji ka rusa gidansa, kun ji abin da ya faɗa. da su da suke sunna ya faɗa wa Allah shi Allah ya sani sunna kuke ko ƙarya kuke ya sani ba za a yi masa cewa ba da suke cewa a yi sunna ka a daɗa ka a rage ka a yi biye-biye da wanda suke yin bid'a suke cewa abin nan da ake san annabi ne sara maulidi kenan san annabi ne sara wanda yake ka taimake shi ka ƙarfafe shi ka ɗaga shi kai masa kaza wanda kuma yake kan ƙarya Allah ka lalata kai masa kaza. Allah ka rusa gidansa ni ko ina ganin gida ya rushe a samu mulhidi a cikin gidan gida ya rushe a samu ɗan da zai fito a gida ya ce ba Allah ni ko ina ga gidan aka ce an samu wannan ya gama rushewa gida in aka ce an samu mulhidi a gidan ya gama rushewa Allah ya sa abinda mutane suke faɗa ba haka bane eh Allah ya sa ba haka bane cewa abu ne ba haka ba amma dai tabbas idan haka ne gidan da aka samu mulhidi ya zama rusashe kenan addu'ar malam Jafar Allah ya karbe ta sannan yau a duba a gani yau suwa Allah ya taimaka ya maulidi a duk duniya maulidi a mumbarin gidan a mumbarin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nawa sa'a sawata an gadat wa yaratu wa rudda waridu bilgaizi yi da zami abinda muke karanta a cewa ƙoramar sabata ta kafe lokacin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza a mimbarin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi a duk duniya ko ina da ina da a wata ɗaya ake lokacin da malam jabar yana raye wata ɗaya ake iya watan rabi'ul awwal din nan da ya tafi wanda suka ɗan yi maulidin kwana ɗaya biyu ce masa ake rakiyar wata shekara guda ake yi cir ana maulidi kaga addu'a nan Allah ya amsa ta wannan wannan al'amari Allah ya taimake su Allah ya kaza Allah ya kaza yau shi ya tafi ya tafi amma kuma maulidi yana nan na wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi addu'ar to tana kan suwa kenan mu ga mu muna ta maulidi kuma haka za mu mutu ai ta maulidi bi zahi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu mutu cikin maulidi a taso mu cikin yan maulidi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi haka ƴaƴan mu haka muke so mu gada musu maulidi su rayu cikin maulidi su mutu a maulidi kuma a taso cikin yan maulidi maulidi sai abin da ya gaba duk duniya ga ta nan kuma kai ka addu'a sa ta amsu wannan na farko maimakon mu ga ana zabarin 'yan maulidi suna tafiya kin maulidi sai muka ga 'yan da suke kin maulidin su muke zabarunsu na farko ahmad bamba bai rasu ba da muka zabaro shi ya take ta musa malinta ta ahmad bamba ƙaryar izalan najeriya kusan dukkaninku almajiransa ne kusan dukkaninku kun yi karatu ko ɗalibansa ko kuma ɗaliban ɗalibansa ba amma bai rasu ba sai da maulidi ya ta faɗa da ku akan maulidi ya ta faɗa da ku na yanzu nake magana ba shi malam jabar ta faɗa akan maulidi sannan nura khalid nura khalid dakta ina ga dakta ne in nayi yi kuskure a min afuwa amma kamar dai abin da nake gani kamar dakta ake ce mishi dakta nura khalid dan izala ne amma yanzu maulidi yake zuwa wani na sakkwato wani koluwa ko mene wallahi na manta sunan nashi wani mai faɗan nan mai magana akan in an sanda ake yin kidnapping din nan mai yawan yin magana akan kidnapping din nan to shi ma ya zo aka yi mai tambayar musabaka da waye ya fata-fata da abin ya ce duk ɗaya ne da maulidi in dai za a ki wannan za a ki wannan mu masu maulidi ya ce mu sa tsabga mu daki waɗanda suke raina mu suka yi suke kin maulidi suke yin musabaka dan Allah ku ji wannan al'amari yaga yadda lamarin maulidi ya zama yaga yadda lamarin jafar ya zama da mutanensa labda lamarinsa ya yi addu'ar Allah ya rusa gidansa haka ya bada da bakinsa wanda yake da Allah ya rusa gidansa mu ko duk yan gidajen maulidi ba gidan da muka ga ya rushe mu ba gani ba ka duba gidan Shuman Tijjani wanda shine gidan da aka fara maulidi irin wannan tsarin da ake na yanzu masana tarihi sun gaya mana ba a riga shi ba ka duba maulidin da aka yi a bana a gidansa duk gidajen da ake maulidi a garin nan ka gayan gidan da ya rushe yana nan ana ci gaba da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam gida maulidan suna daɗa haifuwa suna da haifuwa so da haka yawwa eh malam musa lukwa eh, haka yake sai di malam habibu musa ina godiya musa malam musa lukwa eh za mu tattara bidiyoyinsu duka muka tattara su ma mu zo mu yi karatu a kai yadda suke dukan junansu akan maulidi saboda abin su faɗa mana me ma'anarta a gunsu in suka ce annabi bai ba sahabbai bai sahabbai ba su ba tabi'ai shine bid'a to shikenan sai su zo su gaya lissa lissafa musu abubuwan da annabi bai ba sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba su kuma suke yi sai su gaya mana su kuma ina suka samu su me bid'ar ku gaya mana me mafhumin bid'ar Ahmad Bamba dan cikin ku ne ya ce wai ku bida'an maulidi ce kawai take damun ku bida'a nawa ake yi a Kano wata damun ku sai bida'an maulidi haka ya faɗa Ahmad Bamba to mu muka ci nasara domin jigajigan ku sai da suka dinga yin taraji akan wannan matsalar suka dinga taraji mu kuwa muna nan maulidi daram sai abin da ya gaba bijaya annabi sallallahu alaihi wasallam za mu rayu akan turban maulidi mu mutu akai kuma a taso ma kiyama cikin yan maulidi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bari in dada sa mana wa'annan wannan al'amari yadda ya ce Allah ya rusa gidan nan ba da ta ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna faɗa iyayen mu har mu kogaran mu jijiyar mu ta tashi waɗansu suna ganin cewa faɗa ne da tashin hankali idan ka ga abin da ƴan uwanka suke ciki ka ɗauka in suka mutu a wannan halin yaya za su gamu da ubangiji wannan shi ne abin da yake damun mu sannan wani ya je musu ƙarya ya shiga rediyo ya shiga talabijin ya yi musu ƙarya da sunan malanta da sunan san annabi abin da muke faɗa na faɗa a wancan satin wannan satin sun sake maimaitawa ya ubangiji da mu da muke kira zuwa ga tafarkin annabinka muke kira zuwa ga sunan annabinka muke kira zuwa ga abi sa kar a ƙara kar a rage da waɗanda suke ganin a iya yin biye biye kuma a tsira abu wancan abu wancan abu wancan kuma tsira da mu da muka ce waɗannan al'amurra bid'a ne ba koyarwa annabi bane da su da suka ce san annabi ne gaske ne ba bid'a bane ba ya ubangiji duk wanda yake kan daidai Allah ka taimake shi ya ubangiji duk wanda yake kan daidai Allah ka sa rayuwar albarka cikin rayuwarsa ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce Allah ka karya shi ya ubangiji ka fallasa shi ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su ƴan halalle su faɗo nan a masallatan su juma'a bai zuwa buɗe layi na kira kafin mu buɗe kamar yadda na faɗa zai shiga wancan karatun da muka yi na ba da amsoshi akan wato ba a samu maulidi a wancan littattafan ba to muna nan tambayoyin suna nan zami masa idan kuma a wannan karatun ne me hikimar meye hikimar malam jabar ta cewa bai ga ayat da tace a so annabi ba sallallahu alaihi me amfanin wannan wani sako ake so a isarwa al'umma shine abin da muke kai da wani nan da amma dai su tabbatar amsoshinmu za su ba mu da muka yi tambaya insha Allah Assalamu alaikum yau wani ce a ɗan ɗaga murya saboda yan uwa su ji to wannan ta kaɗe wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan abbas abbas sadauki ne wannan yayin lafiya lawa alhamdulillah alhamdulillah dan daga murya wala alhamdulillah alhamdulillah Allahumma amin muna godiya sosai alhamdulillah muna godiya Yawo kamar wanda kai magana malamin nan da ya faɗi ah, Na'am Murtala Asara sunan shi ko? Eh Murtala Asara ai ɗalibin malamin Sani Kwani. Na'am. Na ji

yayi inda ka tura shi zai to ga a to dai gashi nan dai mu dai a yadda muke gani haka yake haka yake to yadda yake ƙara yadda yake kware kuwa to shekara ake yi ana maulidi gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to saudiya ma dai gashi nan yanzu yadda al'amarin yake <laughs> abinda kawai ya rage abinda kawai ya rage kenan su zo su bi kawai a hakura matsala a to ka gani matsalan nan sa aje ta kawai a zo a tafi tare kawai a wuce gurin ba abun kunya bane ba wani abun kunya bane kai kuskure ka yauwa kai kuskure kawai ka gane gaskiya ka bari a aje a wuce gurin kawai mm. Mm. gaskiya ne gaskiya ne haka yake haka yake wallahi duk shekara sai an ƙara shi haka yake ta gaba to ambatan annaba ake akwai wani wanda ya sai zo ya hana ambatan annaba a ban kasar Allah ai ba ai ba isa eh to to Assalamu alaikum wa Masha Allah, barkanmu dai. Lafiya lau masu kira ta WhatsApp su yi hakuri ba zan samu daman ɗauka ta WhatsApp ba wayan nan ba ta da speaker sosai ma na ɗauka wa da alhamdulillah. Masha Da fatan an saurara. na'am haka ne maganganun muke wa raddi ba malam jafar din ba shi malam jafar ai baya nan yau maganganun maganganun suna maganganun suna nan ai abubuwan da zai iya faɗa kaman guda uku haka saboda eh ko dai tambayar za ka amsa mana ai mun yi tambayoyi ne ai in ka amsa sai kai mana naka kai ma tambayoyin me hikima cikin faɗar wannan ɗin za ka faɗa mana hikimar? saƙon ya yi ba ni za ka tambaya ba abin da zan tambaye ka shine me ya hikima cikin faɗar cewa bai ga ayar da ta ce a so annabi ba idan idan ka ba da amsa sai mu shiga guntuwar maganar ka ai ni yanzu ni na aje tambaya kai ka shigo ka ka ba da amsar tambaya haka ya kamata to bismillah ce mm. za ka ai na faɗe ta ma har ma zuwan da ya ce ya dawo ya gyara ai ai shi annabi ba sai an ce a so shi ba na faɗa kuma a karatun ai na faɗa ashe baka ba ashe baka ji ba ai na faɗa a a tsaya ka ji sanda na faɗa tsaya ka ji sanda na faɗi wannan to shi kenan tsaya tsaya ka ji wanda suka bi ni daga farko zuwa inda na sa maganar su shaida ne na faɗa haka da na kawo na ce ya dawo ya yi karatu na yin gyara a kai amma bai dai ce akwai aya da ta ce a so annabi ba sai dai ya ce wai ko ba aya ai za a so annabi ni kuma sai na ce a'a matsalar tana nan ai batun cewa ba ayar mu ita ce matsalar har yanzu ni yanzu tambaya ta tambaya ta a'a ai ai wani guri kake so ka tafi da ni na farko baka ji karatun daga farko ba tsaya ka ji tsaya ka ji su wanda suka ji ni daga farko da Allah kan mi kan mi ya hakuri ya hakuri to ya hakuri tsaya ka ji ni tsaya ka ji ni muminai muminai suna kan sharaɗinsu da zan buɗe layi sai da na ce ga tambayar da na ajiye a amsa ka tsaya ya haƙuri ya haƙuri kakka karya kakka mun tsarin kakka karya ka ga tsaya ka ji yanzu ma service ya service ya dauke ba ma a jin ka service ya dauke ba a jin ka ka gane bari mu gyara service a musu ka zo kai musu musu ka zo kai ka saurara ka amsa ashe ashe ba hikima kenan Jafar din yace ba ayar da tace a so annabi ka faɗi hikimar me hikimar to ita za ka ban ita za ka ban to kakka tambaye ni ba na amsa me ya hikima kuma sannan babu ayar da sabis ya ɗauke yanzu wannan maganar ni da kai muke yi ɗan tsaya eh wallahi a'a ni ina jinka amma jama'a ba sa jin ka sabis din ya ɗauke saboda ba service wallahi ba service to ai ni da kai ne yanzu ba yanzu ni da kai ne kakka sauke kai shiru ka bari in gyara service din jama'a su dinga ji in dai ba tsoro ba kai shiru ka bari service ya gyaru ai service ya dauke kai shiru ka tsaya service mene abun abin hargitsi da rikici tsaya ka ji wallahi sabis ya dauke mana to yanzu ya dawo yau sabis mu ya dawo sau da haka idan kana so mu yi tattaunawa ta fahimta ka ji tambayoyin da nayi ka amsa su sannan sai ka mun tambayoyi na baka dama tambayar da nai faɗa ma tambayoyi na tsaya in faɗa maka tsaya tambaya ka tsaya in tambaya mana mutane su ji yauwa da kyau da kyau tambaya biyu ne tambaya ta farko malam jafar ya ce ba ayar da ta ce ku so annabi sallallahu alaihi wasallam shin babun na ɗaya kenan tambaya ta biyu a kaddara babu ayat da ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam me hikima cikin faɗawa wa mutane wannan maganar mumine me kake so ka gaya musu wannan shine tambayoyin da ne guda biyu ka ba da amsa sannan ka mun tambayoyin ka ko nawa ne na baka dama zami zan baka amsa gwargwadon yadda na sani abinda ban sani ba insha Allah zan ce ban sani ba jama'a jama'a wannan amsa yake bayarwa Malam Jafar na sa muku shi bara in kuma sawa. Na sa Malam Jafar yana cewa ba ayat da tace a so annabi ba ni na bada ba. Shi na saka. Kana dawo min da magana baya. Ba ayat a a tsaya yanzu bai ce ba ayat da tace a so annabi bai fada ba. To ai tambayar ta kake tambaya ta kake so kai kuma kai kana so in baka amsa kai kuma kai da ita nake istidlal amma ma malaman musulunci ne suka kafa hujja da ita ba babban malami na duniyar musulunci wadda duniyar musulunci ta karba ai ai ai na na san asalin maganar an na san asalin maganar kuma na faɗe ta wannan wannan ba ba amsa ba amsa kake so ba amsa kake ba amsa kake so ka bada ba musu ka shigo ka yi ba ka da abin da zaka faɗa a tuhuma tuhuman da ne ba wani tsayawa da zan yi shirme kawai ka zo ka yi wa mutane ba wani tsayawa da zan yi Allah ka zo kana ta shirme tambaya ne wanda yake so ya amsa tambaya ta ya amsa tambaya ta sannan sai in bashi dama ya mun tambaya Assalamu alaikum Assalamu alaikum ni ma na ne maka na gode ina gajiya yayin ma to alhamdulillah sha Allah ke gabatarwa na ji wani kora kuna magana da shi kana tambayin shi lallai kam abin da za mu tattauna yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman mazan amsa na maka nan tambayoyi. To alhamdulillah. So amma matsala ne akan makallawa guda ɗaya ne. Na. A halin yanzu ban da isasshen kati na so da a ce ka taimake ni da ka buɗe ta wasa in kira ka. Idan na buɗe maka WhatsApp idan na buɗe maka WhatsApp ka kirawo. Idan na buɗe maka WhatsApp ka kirawo su ko mutane ba za su ji mu ba saboda wayar da take ta WhatsApp ɗin ita kuma ba ta da sifika. shine matsalan to da Allah kuma dan yana da kati Allah ya taimaka da lura da ainihin masalihin da jama'a suna da haƙƙi nan tambayoyi da kuma ababen da za su iya biyo baya don gaskiya wallahi yanzu ban da kati amma kiran da na kalla yanzu na yi kwaɗayin in shigo musamman in amsa wannan tambayar sannan kuma in biyo da taurihi daga baya to masha Allah bara bara kira ka to na mm. yan uwa su mana abuwa ga wani dan uwa ya nemi alfarma in kirawo shi ya salam kuma wasu lambobin sun shigo amma dai ina ga wannan ne mai 08100 dinnan ga wani mai 20 da Allah daga kai za mu kira wani dan uwa da yake Assalamu alaikum Assalamu alaikum ba ma jin wannan yi min hakuri ga wani dan uwa kaman da yace yana so shi ya bada amsa saboda haka ina ganin mu bashi mu bashi dama ba hayaniya za a yi ba tambaya ce kawai aka ajiye ta magana eh, wannan ya riga ya fito daga kausi menene suke cewa baka ta riga ta fito ko kuma kibiya ta fito daga baka bakanta bagana ta riga ta fita sau da haka batun wani a ai kwana kwana duk bai taso ba Allah ya sa shi ne dai salamu alaikum wa alaikum eh, to lura da masalihu jama'a to alhamdulillah zan maimaita tambayoyin sosai dan a ji su sosai da kyau maimaita tambayoyin amma ina so ka wani kafin nan na'am ah, gaskiya na yaba yanayin ka kana tunasuwa kwarai da gaske ina ganin mu aje wannan mu aje wannan duk bai da fa'ida mu aje mu aje mu aje wannan mu aje wannan kawai mu shiga topic din kawai mu aje yawwa me haka ne shi yasa na ce to ina so ma da ya daukan mini alkawari ya zama to ina daga cikin shurut da zamu tafi a kai idan na amsa masa tambayoyi ma zai bani dama in masa tambayoyi kuma ya amsa mutane su amfana to Allah ya sa na sani inda ban sani ba kuma zan ce ban sani ba insha Allah Allahumma amin Allahumma amin ina jin yauwa tambayar da nayi an saurari program din da farko gaskiya ban saurara ba amma kiran wannan tunan na fahimci abin da ka tattauna da ka tambayi shi kan cewa na tsaye dai menene hikimar eh, cewa babu ayar da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya ce a so annabi mhm. na ji wannan tambayin ne to kuma sai na fahimci ma kamar mai duk rafin yana daddala ne akan wannan matsalar akwai akwai tambayar ta farko cewar ba ba e a ai ai ai guda ɗaya guda ɗaya ce ka faɗa yanzu ka faɗe ta ita ta biyun ita ce ta biyun cewar ba a da ta ce a so annabin shine shine magana tambaya ta farko ba a da ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta biyu din a kaddara babu to me hikima cikin fadawa muminai cewa ba a da ta ce a so annabi me hikima cikin wannan na gode da cin waɗannan tambayoyi hmm. to bari in fara da ta biyu in ba da amsa ta sai zai ba da amsa ta farko ya a fara da ta ɗayan dai ita ta fi muhimmanci eh, ah, duka amsan kake bukata kuma eh. duka amsan zai fito eh. kada damu da a fara da a fara da ta ɗayan da yi tunda ni ne nake da ni ne nake da dama yau eh, yau cewar ba ayar da ta ce a so annabin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi malam Jafar ya faɗa to shi kenan yanzu idan wato shi yanzu idan zan maka tambaya eh lallai kam lallai kam ba ba bai kamata a yi tambayar ba amsa ce da eh ko a a wannan da haka bai kamata a kauce mata yau wani eh dafar matafiyansa akan wannan matsalar cewa ba yana kore bane babu ba Jafar nake tambaya ba yanzu kai nake tambaya cewar shin akwai ayar ko babu wannan ita ce tambayar amsar eh akwai ko babu sannan sai a shiga gaba sai a tafi gaba to duk abin da ka faɗa guda biyu daidai ne idan ka ce eh an sannin daidai ne idan ka ce an sannin daidai ne ya rike ka tambayi ne ya aka yi kishiyoyi biyu duka suka zama daidai eh ba ai ban gane ba kai dai zaka faɗa ka ce ga ga ga idan ka ce babu ayan din hmm. ka yi daidai lura da aman toki hmm. aman toki babu ayan hmm. da ta ce abu annabi idan ka ce akwai ayoyin rubutu eh daidai ne mafhumi na tabbata mana a mantoki a mantoki ba zai kawo mini aya wacce ta ce a so annabi kai da sai zai kawo mini mafhumi hmm. haka ne a manduki a a ba haka bane ba ba haka bane ayat suratu tauba ayat suratu tauba wannan mandukin ta ya nuna soyayya hmm. Hmm. ita ce ayat qul in qul eh ai ita ce ayar kul in kana eh, Allah ya ce kul in kana uku wa uku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wannan wannan ayar ba ni na faɗe ta cewa tana magana soyayyar manzala sallallahu ba alƙali a cikin ashifa ya kawo cewar wannan aya ita ce take nuna wajabcin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wato ba iya kawai Allah ta yi kuso annabi ba a'a ko ko koya mana yayi a'a afwan barin karasa barin karasa koya mana yayi yadda za mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwan da muke son su haƙwaya takwas yace soyayyar mu da annabi kar ta gaza katta gaza fin san wayannan abubuwan kad ya zama na wannan abubuwa kwaya takwas ya zama sun yi ƙasa wato soyayya annabi ta yi ƙasa da ɗaya daga cikin takwas ɗin nan ko duka takwas ɗin nan Allah ya bi da wa'idai akan wanda ya saba haka sau da haka wannan wannan wannan aya ba ta da buƙatan wani kewaye kewaye ko wani tawili abinda alƙazi ya faɗa a kanta kenan ina jin ka a kada ka manta a yanzu din lokacin da kake explanation na wannan aya na'am da kai kawo da kai istidlali da ya ta'ala kace ce wannan ayan tana nuni hmm. ga wajibcin soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin haka kafa da ban ainihin kuskure ba ko na'am to ai daman wannan kalima na na ce abin da ake fahimta hmm. wanda yake nuni to amma yanzu da ce akwai aya karara hmm. mutane suna sa ran suna sauraron ka ce ya ya amanu hubbu amri na qur'ani iri na iri na umarni eh. yana da kyau mun ishtirali da wato wato wato wul amri nake magana yanzu wannan ba umarni aka yi na musu annabi wa ita ayar ga kalmar ahabba a ciki ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ake neman kowa buhumi gaban duki ana maganar mahabba a zahiri ba wani abu a fahimta a zahiri Allah yana kuka yadda waɗannan suka fi soyuwa gare ku daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin Allah kuma ana ne ana sauraron ka nake nake baka amsa ba ai da kace ahabba ilaikum min mm. Allah wa rasuli kamata ai da ka zo fassara mm. kace ya ku mutane ku so annabi sallallahu alaihi wasallam to suka fi soyuwa zuwa gare ku to yanzu ke yanzu kana nuna ita wannan ayan mm. man to to to duk wannan bayanin da Allah ya bai nuna a su ba a'a nuni bamu da bamu da bamu da bamu duka mun yarda a furta a ce gashi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ya ya wuce ma a tsaya wai sai an ce ma wani mai hankali ko mara hankali wai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko shi Sheikh Jafar ne akar maka Allah mm. ina ga mu yi muwafaka ni da kai mm. ya faɗi wannan magana kan cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam mm. ya wuce wai sai an umurci mutum ya so shi kafin ni ma na faɗa haka da ni ma na faɗa haka inda in ka in ka bi idan ka bi in afwan na ce idan ka bi karatun in ka bi karatun su masu sauraro za su tabbatar na faɗa haka da nazo na ce ya dawo ya yi wani karatu ka ji na faɗa ko ka ji na faɗa uh, ya salam ni ma na kuɗin sun ƙare ba ran ƙare barin ƙara sa kati wannan mu kira shi amma shi ma jidali yake so a yi ba gaskiya ba salamu alaikum salamu alaikum barka dai da wa muke tare na manta ma shi wannan ba mu tambayi ma da wa muke tare ba yawa muna sauraron ka da wa muke tare ana tare da Yunus daga nan wato kofar zango to malam Yunus barkan mu layi mun ji tabbacin da kuke na ma a zahirin gaskiya ba. Sannan kuma maganar ah, kore soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke yi ga ahlus sunna hmm. wannan kawai kuna faɗa ne da son ku wanda kuma wanda zai hana ka faɗa son ka. To wannan ra'ayinka ka kirawo ka faɗa su mutanen da suka saurari program ɗin sa sa tabbata. Kake gaya wa masu saurari kake gaya wa masu saurari dai. amma ni karatu na kunna na mutum ya faɗa da bakinsa yana cewa bai ga ayar da ta ce a su annabi kuma kai ka da kana cewa wani na faɗa jabar ne ya faɗa ba ni na faɗa ba ni ba a taɓa samun malamin ɗariƙa da ya ce ba eh haka ya ce eh haka ya ce to me hikimar faɗi faɗa mana me hikimar faɗa a'a me me hikima yanzu da ka gaya wa mutane cewa qur'ani bai yi zancen abu ba yanzu da ka gaya wa mutane ka ce qur'ani bai yi zancen abu ba to me kake so ka nuna musu kenan da yanzu idan waɗanda da niyyar wani mugun nufi a ransu za su kira ka ce wannan wai za ka yi ne dan kuma a ce ba ka ba in eh, to me yake zahiri yawancin soyayya da kuke faɗa kuna faɗan ta a baki ne abinda muke abinda muke faɗa wannan kuma ai abu ne abu ne wanda yake wannan hurumin Allah ne cewa a baki muke ko a zuciya amma dai me yake hikimar faɗe mana me ya hikimar da ya sa malam Jabir ya ce ba ayar me ya hikima me yake so ya isarwa na sako yake so ya isarwa da mutane faɗi hikimar me saƙon ai dama tambaya ta biyu kenan da nai wani saƙo yake so ya isar me hikima cikin cewar ba ayar da bai ga ba ayar da ta ce a so annabi me hikima wani saƙo ake so a isar cewar ƙur'ani bai zancen soyayya ba ko kuma a soyayya ba ta kai muhimmancin da ƙur'ani zai zancanta ba ko kuma ba a umarce mu so annabi ba me hikima faɗa mana in ba saɓanin haka abin da na faɗa ba faɗi wani abun wanda akwai hikima duk da'awa da ake da wa'azi da ake yi akwai hikima da ta sa ake yin wani usulubi a zaɓi wani salo na da'awa to wannan salon na da'awarsa me hikima faɗa wa jama'a suna jin ka na gaya maka soyayyar annabi ai dole ce wannan sai ka so annabi to me hikima me yasa ya faɗa me yasa bai faɗa haka ba me yasa malam Jafar ya ce to ayar bai ga ayar da ta ce a so annabi me hikima to me hikima me yanzu ba hirar shehu ake ba hirar jafar ake me hikimar da ta sa yace ba ayar da ta ce a so annabi me hikima a a hikimar me ya faɗa ya sa kaddara ba ayar a kaddara taslimi da dali ba ayar a kaddara a kaddara taslimi da dali ba ayar me ya hikimar da faɗa kan mu so shi to to soyayya to ka fito ka ce qur'ani bai maganar abu ba a matsayinka na musulmi me ya hikima to to baka ji program din baka ji program din baka ji program din daga farko ba baka ji program din daga farko ba amma dai kai ya mana me hikima wani sako yake so ya isarwa da al'ummar musulmi wani sako yake so ya isarwa da al'ummar musulmi yan uwa kun ji ko kun ji ba ba amsa wallahi azum ba za su iya bada wannan amsar ba babu saboda saboda kiyayya ce kawai ta cika zuciyarsu su duk abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi rigima da su a kansa assalamu alaikum da wa muke tare na'am to muna ta muna jin ka basiru alhamdulillah amin amin hmm. abin da muke faɗa musu kenan a fito wai a ce ba hikimar wai shine yayi nauyi a ce ba hikima abin muke tambaya kenan abinda muke tambaya kenan abinda muke abinda muke ta faɗa musu kenan a ce wai ba hikimar wani hikima ce shi malami ne mai da'awa zuwa sunna ta annabi sallallahu alaihi kamar yadda yake faɗa to wani sako kake so ka isarwa da muminai ka gaya musu cewar ba ayat da ta ce a so annabi sallallahu alaihi wani sako ne to ka gani da Allah akwai wani da muka fara tattaunawa da shi Eh, yana da kyau in dan bishi, kudi na suka kare zan dan bishi dan mu dora daga inda muka tsaya amin ya rabu gaskiya ne to a to To, sallallahu alaihi wa sallam. Eh, amin ya rabbi, amin. Sosai sayidi, ya hakun Allah kira. Mutane suna ta kira amma ya kamata in kirawo wancan da Allah wani ga mai salon yana kira yi mun afuwa. <laughs> Sawa alaikum. A, ah, sai di kamil. Wallahi gashi muna ta fama da mutanen. gaskiya ne abin da ya samu ke ta samun karo da su su suna tafiya ne bisa taimiyanci mhm. mu kuma Allah ya azurta muna tafiya bisa a ƙari na ahli sunna wal jama'a wannan gaskiya ne to kun ga karo wajibi ne kenan gaskiya ne wannan shine abin da ke faruwa amma irin ɗabi'an nan ce to asali dai magana mummuna ce tawili ɗayan ɗayan ma'anai. In kuma al'umma ta ɗauka shikenan sai a kora a wuce wurin. Hmm. kwanan nan ba a samu wanda ya dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ba warai kuwa warai kuwa Musa Isuhu ya ta kokarin sai ya bashi kariya ba ya ma magana tawili mm janabin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ake samun wannan matsalar abinda Ahmad Bamba ya gaya musu kenan idan idan mutum ya ce daga bakar hannasi babu inda aka ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wani mutum da ke kallon kalmomi ma'ana kalmomi wurin fahimtar magana da zai iya ɗauka cewa ana son a shajja a mutane ne su so ko su ƙara yawwa da yadda sa ana son a tsare mutane biyu yawwa saboda wasu suna danganta ayyukan su da soyayya annabi sai ake son a nuna cewa ai soyayya annabi ma ba ta da muhimmancin da ba a kuɗe ta a littafi wallahi shine gaskiyar magana abin da ke magana in ba a babin kauce-kauce da suke maka mai da suke ma topic bid'a hmm. wani wurin su suke shi wani wurin su fadada shi kwatan hmm. kwasu kasuwar bukatar su hmm. to ai mu da su duka mun san cewa ba wajibi ba ne sai an fito hatan an faɗi abu sannan yake iya ba kan mutum gaskiya ne ko da babu ai da ta fito mantikan ta yi magana cewa a mandugin ta magana cewa a so annabi sallallahu alaihi da gaske babu ba sai hmm. abu kwarai ko da da gaske babu to ai kasantuwar ba sharadi bane sai an fito sarahatan an ce a yi abu sannan za a iya yin shi hmm. to ya sanya ita wannan magana ba ta da wani muhimmanci ba ta da wata ma'ana abin da ya gagara su faɗa kenan suke ta faman juye-juye da kyauce-kyauce da a ce sharaɗi ne a shari'a cewa in ba a faɗi abu sarahatan ba kamar yadda aka suka maida mun sharaɗin na shari'a a kai kai ce mm, cewa da abin da annabi bai yi ba eh. da a ce maka qur'ani hadisi ko aya Ƙwarai. ma'ana duk wani abu da za ka yi sai qur'ani ya hito kiki ya ce maka ya kuwa da kawa da gaskiya da Allah ku sha magani ya kuwa da kawa da gaskiya da Allah ku gani da ido <laughs> ko ku ji da haka nuna ake so ya zama komai sai an yi mai haka yawa to kasantuwar an san cewa wannan ma'aunin ba a daidai yake ba hmm. shi ya sanya ita waccan magana ba ta da wata fa'ida abin da muka gaya musu kenan kawai a ce ba fa'ida yin ta a wuce gurin yawa da a ce sharaɗi ne sai abu ya yi tosa ba haka hmm. to in yi waccan magana to sai a ce inda daga ta kuma ba a yi in ba a yi kuma sharaɗi ne sai abu ya hito sara'atan hmm. aya hmm. Hmm. sannan za a aikata to ya ce ta wacce magana tana da muhimmanci ƙwarai amma kasantuwa akwai aya kuma ba sharaɗi ba ne sai abu ya hito sara'atan a alƙur'ani ko hadisi sannan a aikata to maganar mutum ya ce hatta su yaƙin da Allah zai yi magana sai ya yi daidai da na son zuciya sannan zai yarda yadda da shi sai yaƙin to lallai Hmm. wallahi al'azin ko dai yayi annabi sun mutunta da san a tafiyar da al'umma bisan ta domin a kawo zare wasu hujjar da suke kamar benci ne na zama in wani ya zare ai zan iska hmm. to ko dai irin wannan kokarin ake son a mutanen da ke yawan ambatan annabi sallallahu alaihi suna cewa suna son annabi sallallahu alaihi hmm. ana son a zare masa abinda mutum ya ce wa ground ground of your feet a zare maka abin da ka dogara da shi don ka hau iska ko dai wannan ko kuma jayi jahili ba jahili ba ne. bare kuwa da haka magana gaskiya ko wata ta wani tawili bai taso ba a faɗi gaskiya in sun ce an muna na mashi yato to ai su suka sunna ta mummunan zato a cikin bainar musulmi haka yake su suka sunna ta mummunan zato haka yake tunda akwai mummunan zato da ya wuce irin wanda aka yi masu shehu da jami'i

ko in Allah ya gafarta mashi ya shiga aljanna mu ba zai hana mu aljanna dan wani ya shiga aljanna wallahi ko ba mu da ba damuwa mu magana ai ta wani kwana kwana ana wani tawi ana maganan manduki ko ko ko ko mafhumi mm. ko ko ko sarihi ko ba sarihi ko ko ne wannan duk wani tawi ne soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ta shige haka gaskiya ne ta shige haka mm. banda ishu na maganar akwai ayoyin da za a kalla a kalli siyashin su a ce ainihin babu aula a misali ayoyi misali hmm. a girmama iyaye suna nuna magana ta mawadda tsakanin iyaye da 'ya'ya bai hmm. a sallallahu sallan wasallam alqur'ani ya gaya mu mun so shi sama da iyayenmu mu kwarai kwarai kwarai su nuna mawadda ga ga tura annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to wannan min babi aula a ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam kenan idan an ce wannan baki ba hmm. to ga wani nassi can shi kuma nassin na ji kamar wani ya kira da zuwa neman ya ce sai Allah ya sa sayyakin ya yi daidai da kan zuciya da yadda yake so kare kuwa sai ya ce ya allazina amanu wai ko hibbun nabiya ko hubbun nabiya to to Allah ba koya ma larabci <laughs> <laughs> to shi ne da yi wani abu ne wanda kawai kimanin addu'a shi da wurin shi ne Allah ya gafarta mashi ya bi daga cikin tuntuɓen da ya wannan wannan wannan fata yana da cikin billahi azum kuwa yana ɗaya daga cikin gadon da suka bamma mabiyansu mummuna billahi azum kuwa lokacin da aka ambata a tara su a tuna masu a gaya masu mm. cewa kun ga irin abin da kuka ba saboda haka sai yi mashi addu'a ta yi masa addu'a suna mashi neman gafara mu ma ko muna watan Allah ya yafe mashi ya gafarta mashi sosai saboda ai kuma komai ya gaskiya ne shike kenan wallahi a fili yawa a fili kwarai kuwa a fili yawa ne kawai magana gaskiya in suna nema mashi gafara kawai su mai bai da wani gudun ya nuna masu cewa soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam mm. fi gaban mm. ai mm. to ba ta haka ya kamata ya faɗi ba kamata ya ce umarni ne na alfasu annabi ƙwarai me ya sanya ba ai ba a cikin ai duk rami bi wa'annan abubuwan nashi da yawan wannan magana ai ba a cikin track guda bane ba a zama guda bane da yayi magana ya kuma zo ya warware ta daga baya sai da ya ji an mai ta wallahi haka ne ai daga zai ci ga ta magana mai nauyi mm. magana ce ta jahilci da son zuciya wallahi kuwa shi ba jahili bane amma ita wannan magana jahilci ne da son zuciya sosai sosai sosai wannan muna tare da kai ɗari bisa ɗari kuma ban janye wannan ba a kai nake jahilci ne da son zuciya yawwa hmm. kawai su ma malam addu'a Allah ya gafarta wa malam shikenan Allah ya gafarta wa malam shikenan shaga kurakurai shi kada ya kama shi da wannan Allah ya shi da rahama shikenan shi kenan amma wannan magana aka dube shi da adalci an samu matsala ba mm, mm sosai wallahi kuwa wallahi kuwa wallahi kuwa wallahi kuwa sai dai kani na tabbata da ɗaya daga cikin sada suna mu ya yi irin wannan magana Allah ya sauka mm to in za mu mai da cikin su kunnuwa mu nuna musu ba haka yake nufi ba za su yadda ba wallahi ba za su yadda ba wallahi ba su yadda ba an dinga zifan mu da ita kenan to yanzu ma ba abin da suke suma su ba magana ba bakin su za mu fara ji warai warai a ce haka muke nufi mu ce ga yadda muke nufi su ce karya ne ba haka muke yadda suka fahimta haka muwa muke muke warai kuwa warai kuwa aka gaskiya ne shi yasa mulana ba samu lokaci gobe mu lakca kan magana dasi gaskiya ne gaskiya ne hmm. hmm. da magana na na masadar ta tashri gaskiya ne da ake fahimta abin nan da ake hukunce hukunce na shari'a gidan ahlus sunna hmm. in ba haka ba za a ta dora al'umma bisa taimiyanci da sunan cewa bisa sunna ake dora su kwarai kuwa sai tazu tazun nan abubuwan na ja lokaci da yawa nake dan uwa wasu abubuwan da ake takure ma'anonin su ake takure mutane a kai a mutane hasarin su suna yi ne ba su san cewa a kaikaice suna ƙaryata kasantuwa annabin karshen zamani ba sallallahu mm. alaihi wasallam a kaikaici suna karyata kasantuwar shari'a annabi sallallahu alaihi shari'a karshe wanda babu wata sai ita mm. domin wannan ma'aunin na annabi bai yi ba in za a tafi akan shi to yanzu ana buƙatar sabon annabi da sabon shari'awa gaskiya ne kaso 75 bisa ɗari na abubuwan da muke annabin wa bai yi ba alaihi salatu wassalamu haka yake sun fi kowa sanin haka Koda yayi ko bayan da ya haka yake hukuma hajji mu kalla mm. daga safa da marwa zuwa jamra ƙwarai haurin dawafi haƙun dawafi an yi hawa hawa ai tun daga ma alƙur'ani jamu alƙur'ani haka yake ai shi ma annabi bai yi ba ƙwarai a zo yin hizube hizube su gane haka Allah ya saka da alheri sai di kamil Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan ai yanzu wani ne nake ta gani ne yana ta comment wai a dawo da shi to lokacin da ya kirawo ai bai faɗi waye shi ba gashi nan a wani abu abdullahi as-salafi yana ta rubuto comment tun ɗazu to ko shi ne wanda muke tattauna da shi kuɗi na suka kare wanda ya ce bai da kuɗi in kirawo shi ban sani ba amma dai zan kirawo shi idan shi ne zan yi kai ne to kai da ba kuɗi a wannan ɗinka waya ka kace ba kuɗi na kiraka na kiraka? kati na ya kare yanzu na kara loda kati kira ne yayi yawa a ciki kuma ga lambobi sun shigo da yawa amma lambar ta ga kamar da zero kowane ta fara bari mu ga lambar sai di kamilu din da Allah jama'a ku yi mana hakuri akwai wani da yake ta akwai wannan da ya kira ɗazu muna magana da shi wallahi na manta lambar amma idan kai ne sai kai magana yanzu a ina magana idan kai ne wanda muke waya ko kuma sai ka sa lambar ka yi a ƙasa kai da kake ta maganar a kirawo ka sai ka sa lambar ka kai ne wanda muke magana din nan mun faro kuɗi na suka kare? wanda hannun kira ka gaga kana ta magana wai wai mabiyanku o mabiya ku ta yana ba wani roko ka sa lambar taka mana a kira ka kuma ni ba lamba ta na sa ba ka sa lambar dan in gane taka ce in ɗauka ko kuma ka sa takan ni in kirawo ka shine magana kawai ka sa ta a comment din kai da na girmama ga ce ba kati a wayanka na kirawo ka wallahi waccan lambar ta bace mu amma kuma ni na kirawo ya salam har wannan dina ya ƙare bara an kunna shaɗi na yau wato gashi nan da Allah ya haƙuri wannan ga wani nan yana ta cewa kai ne fa na kirawo ka kati na ya tsingi ya ƙare amma kai ne kake ce mun wai amma kai ne kake ce min wai wai in na isa in kirawo ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya karama mashi dina lafiya. Agara <laughs> maka lawo. a gara muka irin wannan halayya irin wannan halayya ba ta kama da ta ahlus sunna ba ya to ina ba da hakuri eh. ba na son samu wani labari da kai tattauna karshe ina ba da hakuri kati kati na ne kati na ne ya kare ka ce na kore ka kaga wannan ba halin mutumin kirki bane ba ba kirki a cikin wannan halin kati na ne ya kare layin da nake siyan kati layin da nake siyan kati da shi kuma na kashe shi saboda kira ka a bata mun program sai da na je na kunna shi na yo transfer kati kuma lambobi sama da ashirin sun shigo ina laliban lambar ka kai kuma kana can comment kana ta cewa wai zan wai zan ji kunya ko almajirai na zan ji kunya ko zan kunyan me wa kunyan me muke ji abinda bamu sani ba insha Allah ba za mu abinda bamu sani ba insha Allah ba za mu ce mun sani ba abinda muka yi na kuskure kuma insha Allah ba za mu ga kuskure mu danne mu ce wai kuskure dole sai mun wanke kanmu ba abinda muka yi na kuskure za mu ce kuskure ne insha Allah ba za mu abinda kuma yake na daidai za mu tsaya kan daidai ba wanda zai sauke mu maganar da nake maganar da muke yi magana ce ta batun ayar nan ta kul in kana ni na ce manduki ne batun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi manduki ne ya wajabta mana soyayyar manzo Allah kai kuma ka ce a'a ba manduki bane to shikenan muqaddara taslimi jadili ka san me nake nufi muqaddara ne aka nuna cewan ah, soyayya annaba amma ba a manduki ba kuma cikin gayawa mutane cewar ba a da ta ce ku so annabi da ah. Ah, ah, a da farko zan gabatar maka da addu'o'i kafin je gaba ka amsa mm. eh wallahi da kai jarinta ne yadda duk baka zato don billahi da abin wallahi ban ban wallahi ban magana wannan din da kake yi ban jin da yana da inda ni da kai muke magana yayin mu tattauna wannan amma tunda duniya muke magana duk ka aje wannan ka shiga cikin tabi ka gabatar da kaina ba abu abdullahi salafi sunana ne wanda dai baka amsan wannan amma cikin kolan da ya sauka ya malam musa asadu sunna ya nasartawa eh, ba shine ba shine topic din mu ba dan dan Allah mu mutunta mu mutunta mu mutunta tsari mu mutunta sharaɗi ba shine topic din da muke ba eh wannan dama ta ce ai amma ba shine topic din mu da muke tattaunawa da kai ba yau ta ah, ce taslimul jadali hmm. babu eh, babu mamduki sai mamduki a'a ta ne a'a ba haka na ce ba bari in gyara maka ta ne taslimi jadali a kaddara taslimi jadali babu duki da yace a so annabi sai mafhumi to me hikimar malam jabar da yace shi bai ga ayar da tace a so annabi me hikima me wani sako yake so ya isarwa da al'umma wato a kan kana abin da na samu da sai akai ba eh kamata ba ba da amsan nan ba ai wato wannan wato wannan wannan amsar ce ba a'a wannan amsa ce ba za ta yi daɗi ba ke eh ai shine ita ta farko ai shine yace muqaddara taslimi da dalili na ce to ita ta biyun meye hikima wani sako ake so a gaya wa mutane cewa su ƙara soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku a'a su rage saboda qur'ani ma bai ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam wani sako ake so a isar a wannan maganar sabon hmm. da ake so a isar a nan hmm. zan faɗe shi hmm. kuma ina so ka bani dama in sake kunna kasa da shi bayan na faɗe shi na na wanda ake so a isa sakon da yake so ya isar da maganar zai faɗa da bakin shi eh ni ma ni zan faɗa kuma shi ma zai faɗa to yana da kyau nan baka na baka dama eh amma faɗan shi din ba wai sai ya ce sakon da nake so in isar ba kuma ko to ni dai ina ji ayi ni ma kuma ina da kunni yayi. sakon da yake so ya isar mm. shine shi annabi sallallahu alaihi wa kiyya da wata naziyya da wata darajar da ko da ba a kawo wata aya wacce ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne za a so shi hmm. ta lura hikimar kawo wanke ta lura ina jin ka ina jin ka gama sai mu sai eh, amma kenan a takaice saboda ina so ne in kai abin da nake so in kai gare shi hmm. to wannan abin na wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam mm. yana da darajar da ko da babu ayat da ta furta da ta ce a so to za a so mm. ta kowane bangare ka dube shi mm. Mm. shi ya cancanta shi mm. kuma malam na san zaka yi tarayya da ni akan wannan magana da zan faɗa mm. bayanan da ya a cikin wannan kasafin din waɗanda suka biyo baya sun kara farraha akan haka har da yadda yake cewa amma wanda yake so ya juya maka magana sai ya ce ka kada so an kaga a shi kenan da ya faɗi wannan maganar yana so ya ce maka ita wannan magana hikimanta shi ne ko da babu aya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin shi da kuma maziyar da Allah ya bashi to ko da babu aya dole ne za a so shi hmm. ina ga masu sauraro suna jin suna da kuma haƙƙi ko kuma suna da hankali su za su ainihin hukunci akan abin da muka tattauna yanzu hmm. to akar maka Allahu hmm. kai ma ka kawo tasirin ke da liko na'am ba da amsar ko kuma a'a ai ka gama ba da amsar ko kuma kana da ƙari akan wannan din ina da ina da ina da tambaya akan wannan abin da ka faɗa ne eh ina so ne ma in kawo tambayoyin na ka daga farko idan na amsa maka to to ai ai ai a wannan a wannan din ina zuwa a wannan din da kai ina da tambaya amma idan ka ce in ajjala ta jira naka tambayan to zan jira naka tambayoyin ka yi sai ni kuma ma tambaya akan wannan abin da ka eh, ba idan na ce ba ma haka alƙawarin mu ya tsira kai. Mm. Idan na amsa maka. Mm. Kuma ina so ka ba kai za ka hukunta na amsa ba Ah, me zai sa ba zan yi bayani me zan sa ba zan yi ta'aliki ba program nake yi zan yi ta'aliki akan abin da ka faɗa in kana so yanzu sai in yi in kuma ka ce a'a eh, ta saboda wannan din da ka faɗa na kawo maganar kuma na yi magana akan hakan na ba da amsa na ba da zance akan haka kuma zan daɗa yi e abunka na farko tambayoyi ina so maka tambayoyi ne guda goma <laughs> to ai ba ba program din ba program din kai ba kai kadai muka zo program din ba yi eh, ai ai ai ba dan kai kadai muka zo program din ba tambaya goma yi tambaya goma yi tambaya goma yi tambaya goma yi tambaya goma to hmm. ah, yanzu mu kaddara mukaddara ta sai mun je ba mai yake ba hmm. yanzu mukaddara shi a fahimtar shi fahimtar shi mukaddara fa ka kiyaye na tuzana hmm. fahimtar shi a kada a so annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fahimtar shi kada a so annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. menene hukuncin shi a musulunci musulmi ko kafiri kamar ya idan ya kira mutane kada ku so san ayar kulin kana in ya santa mm. to wannan wato ya karyata ayan qur'ani hukuncinsa ya fita musulunci mm. na fahimce ka mm. to kenan, yanzu idan aka samu ga wani wanda tambaya ta idan aka samu ga wani wanda son annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana azumi yana sallah yana zakka yana hajji ni ba na bukatar ni tarihi, ko ina so idan ka da amsa masu sauraro suna ji da suna fa'idantuwa menene hukuncin san musulmi ne ko harbi idan shi ma idan shi ma ya san umarnin kulin kana kuma ya tsallake ya kiyaye yana musun ayar shi ma yana ko bai yadda da ita ba ko bai yadda da abin da ta kunsa ba shi ma ya fita a musulunci in ya san ayar ya san abin da ta musanta ba ya ƙi kuma yana musun cewar ba soyayya annabi sallallahu ba addini bace ko ya kore haka yana ganin ba addini bane bayan ya san wannan ayar da abin da ta kunsa shi ma kabiri ne haka ne hakan ya nuna yanzu duka kafirta shi da kai misali hmm. saboda menene ya ci karo da wata aya saboda saboda musun haka yake yawwa hmm. cewa mm. kai akan wannan annabi tambaya ta uku kenan eh to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu an in tare da ya mm. san wancan ayan ya taba karanta ta har ya tafsiri ta kuma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani annabi daga cikin annabawa yana bin son zuciya mai hukuncin shi in ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin son zuciya ko kuma wani annabi eh, ya ce ya bi son zuciya eh, eh to ai ai ai ban san ban san in dai ya san wannan ayar kuma hakan ya faɗa ba kage aka yi mai ba aka kala mai bai faɗa ba aka kala masa cewar ya faɗa to in dai ya faɗa shi ma ya musun wa mayan duk hawa in nan ne tambayoyinka duk wanda ya musun wata aya ta Qur'ani tabbatacciya ya yi musunta aya ta Qur'ani tabbatacciya nassi sarihi qadi qadi dilala qadi subuti ya yi musun wannan to shi ma kabiri ne ka hutar da kanka in duk wannan ne tambayoyin duka wato ma da kai din nan da bani ina ci da tauna da kai <laughs> wannan wannan wannan wannan wannan al'amuran duka ajiye su kada ka da hmm. kada ajiye duk wanda yake annabi hmm. Muhammad hmm. eh in shi ya faɗa ba lan kaya mai ba ba eh ga muna magana idan shi ya faɗa haka ne na eh, wannan kenan sannan kuma ko da shi kenan amma dai ba na son shigo da wata magana ne saboda kada mu yi yayayya ne da kai na ah, san a matsayin ka na wanda ya kai ga ya kasance ma malami daga cikin ka na san kana da jawahirul ma'arif ma ka san shi kwarai da gaske ban sani ba kuma na ga farin ciki na malami yana gida ne yake gabatar da program na akwai da kusa da shi zan so da Allah ka faɗa min jawahirul ma'ani wani kalan bugu kake da shi sai faɗa maka shafin wata magana okay topic din jawahirul ma'ani za mu koma ba topic ba ne magana ce ai <laughs> to magana jawahirul ma'ani za mu koma na ce a'a ba magana jawahirul ma'ani ba magana da ta zo cikin jawahirul ma'ani abin da nake so in kai gare shi shi mm, a cikin jawahirul ma'ani mm. shehu aliyu harazumi rahimahullahu ta'ala na'am ya faɗa kan cewa shi wannan jawahir ma'ani tabbas harafi da harafi ya kwafo shi ne daga shehu da janar mm. sannan kuma shi jawahir ma'ani ne mm. wurare sun kai guda biyar inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da son zuciyarsa eh, ƙarya ne wallahi wallahi wallahi ƙarya ne ka ji na faɗa kaga kan ka karanta na ce ƙarya ne amma biya gurin biya gurin la ilaha illallah ai ba wata nuska da zan bude amma ƙarya wannan ƙari wannan wannan ƙarya ne wannan ba wata nuska da zan bude amma ƙarya ne ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam shehu tijani yace yana bin son zuciya ƙarya ne okay to shi kenan shehu tijani kuma akwai inda ya sake cewa kuna zargin mu cewa muna cewa ka sake ka sake cewa dai to shi kenan mm. ai wannan kai ka faɗa ba shehu tijani ne ya faɗa ba to shi maka a takan kira guda hudu hmm. wannan nan abubuwan da kuke zargi mu na cewa abu shi da wani rubani amma mu haɗe saboda na ta duk abu da faɗa ba ka wallahi ƙarya ne wannan wannan ƙarya ka ɗauko kaiwa bawan Allah ƙarya ka ɗauko kaiwa bawan Allah kada

saboda ku abin da ko abin da ko abin da kuka dauka ko abin da kuka dauka maulidi eh, wato daban kuma abin da muka dauka maulidi daban kaga yana da kyau ku san maulidi a gunmu yawa amma taribin maulidi shine yawa nuna murna da farin ciki da samuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yi hakan da ibada wadda aka shar'anta don gode wa Allah tabaraka ta'ala bisa baiwar samuwarsa a yi hakan da ibada wadda aka shara'anta hmm. hmm. a yi haka da ibadar da aka shara'anta yin murnar da haihuwar annabi sallallahu alaihi yin murna da haihuwarsa da samuwarsa wanda ya shara'anta murna da samuwarsa annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine ya fara yin murna da samuwarsa yayi ibada wadda aka shar'anta dan nuna samuwarsa haka ya faɗa shi ma a mm. ah, to so kake in tafi yadda kake so kenan <laughs> so a so kake in tafi yadda kake so kenan ai ai ai in fara gaya maka ma'anar maulidi a guna da haka in na gaya maka ma'anar maulidi a guna sai in gaya ma waye ya fara yi yawwa sai na gaya maka yin ibada yin ibada yin wata ibada da niyyar gode wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine maulidi yin ibada kuma ibada ta zamo mashru'iya wadda za ka yi da ita din ta zamo mashru'iya to shine maulidi wannan nayi jawabin haka a Freedom Radio so biyu a program na je nayi saboda haka abinda kuma na faɗa kenan abinda nake gaya maka kenan

a'a za mu ɗau za mu ɗau lokaci idan su wallahun ka yadda ko ka ce su wallahun daidai ne shikenan ai jama'a suna ji sai mu eh to shikenan a'a hmm. a'a a to shikenan to mu je ni a ban ɗau wancan ba ni wannan na sani amma wancan ɗin idan ka ce akwai jama'a suna ji to na gode na na na to na gode na gode ta ne ni ba ba ne shi ne na ce na gode mm. Mm. Mm. ai ai ai ce maka nai si wallahi wa rasulihi na ce ni abin da na sani kenan kai kuma sai ka ce ai ana iya cewa si wallahu to ni ban san wannan ba kuma ban ce wancan ɗin kus eh ai ban ce ƙarya kai ba ni dai na ce si wallahi wa rasuli sai na ce maka shi na sani amma idan ka ce si wallahi wa rasuli kuma shi ma yana da wajahi al-irabi wannan duniya tana ji ni kuma ban san shi ba hmm. yau kana maganan waye a kai wata tambaya kakka tafi kai wata tambaya eh to

wannan ka da da mu baya su masu sauraro sun ji tattauna da muka yi doguwa yanzu tambayoyi goma kake yi sau da haka kuma an zo tambayoyi goma ko dama ashe ba dama ba goma ba goma bane tambayoyin ko kayi ne don ce ba za ka yi ba ka je ka ce da mutane na gaza ko na gudu ko na guje wa tambayoyinka kayi tambaya shida da dai <laughs> to kenan ka gaba a tsare tambayoyin suke ba dama ka yi min kiran lamba ne don ka yi min irin yadda kuke yi din nan yadda kuka yi wa ɗanta more kuka ce masa kun mai ko wasu wasu cikin ku suka ce wai ga gyara 130 ga gyara 130 a cikin littafinsa kuma aka makale a guda ɗaya so da haka eh, da na ce maka har na ce ta yi yawa kawai na ce shi a yi guda goma amma kuma yanzu sai kewaya kewaya kake yi so da haka ka dawo in tuna maka wata tambaya bara bara dawo ya ka ji bara in dawo in tuna maka wata tambaya da kai kuma sai waridi ya zo maka sai ka manta ka tafi wani guri ka yi wata tambaya cewar shin wa yake shar'anta ibada akwai wani wanda yake shar'anta ibada ba Allah ba ko ko ko ba manzansa ba sallallahu alaihi wasallam ina ga ka faɗi wannan tambayar haka ne to garin kuma ban baka amsa ba wani abu ya shigo maka sai ka tafi to yanzu kana bukata amsa ko baka buƙata kana bukata to to ibada Allah da manzansa su ne suke shar'anta ta Hmm. to shi maulidi ibada ne ko ba ibada ba shi da yadda na faɗi tarifin shi ibada ne e akwai wanda akwai abubuwan da mutane suke yi da sunan maulidi wanda wannan kuma haramun ne ma yau kamar wanda za a haɗu maza da mata ana kiɗa-kiɗa ana raye-raye da sunan maulidi wannan haramun ne hmm. wannan haramun ne bai halatta ba ko ba a kira shi ko ba a kira ko ba a kira shi da sunan maulidi ba wannan dama haramun ne balle kuma a rabo wa addini al'awarin? baka ji abin da na ce ba baka ji abin da na ce ba abin da na ce a haɗu mata da maza ana yin kiɗa da rawa a haɗu ana kiɗa da rawa wannan haramun ne in dai mata da maza ne za a haɗu ana kiɗa kowane irin kiɗa ake da a haɗu da mata da maza wannan bi halatta hmm. wannan ibnu taimiya ibnu taimiya ma ya faɗa haka ibnu taimiya ma ya faɗa haka a babin ya yadda da shi kwarai ɗari bisa ɗari ma kuwa ya faɗa ya fi so a irga ba sosai kuwa ibnu taymiya ya ce akwai wani yanayi da zai samu mutum ya fita ko ta yi shi Allah ne ba matsala ka a tume shi ba matsala wannan wannan mun tattauna ta mun hmm. tattauna wannan kabiyar da wanda ga cikin dan uwa oh, <laughs> yana da kyau ibnu taymiya ya ce akwai wanda zai shiga wani hali yana subhani subhani saboda haka ba shi da matsala saboda akwai wani yanayi da ya same shi ma'azuri ne a wannan lokacin a'a yanzu waccan yanzu waccan tambayar ai ban waccan waccan tambayar ban amsa maka ba ko ka manta ka hargitse tambaya goma kace zaka yi mun akalla yanzu kai yi tambayoyi akalla a tambayoyi goma nan kai sun sun ka yi sun ku sha biyar wacce tambaya ce nake ganin akwai ci akan ta wacce eh sosai kuwa akwai a wannan matsalar har akwai inda akwai inda akwai inda ibnu taymiya ya kawo mata hadisi ma ita wannan maganar e, ai yanzu ba wannan karatun na zo yi ba balle in ɗauko littattafan in ajiye su a gaba na maka wannan karatun wallahi ba shi na zo ba amma dai na gaya wa duniya na gaya wa duniya cewa akwai kuma ina ƙara maimaitawa ibnu taymiya ya yadda cewar ana yin shiga wani hali wanda in an shiga wannan halin mutum ya rasa hankalin su wasu maganganu da ba za a kama shi a kansu ba ina ƙara sarraha duniya wannan na faɗa ina ƙara faɗa a'a kakkamin shari kakkamin shari ta kai shau ta kakkamin shari mutane suna ji yau kakkamin shari ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ina ƙara nanata maka wato ka ka saba abubuwa da yawa abubuwa da kai tambaya goma kace zaka yi amma ka yi kusan sha biyar wallahi tallahi ta yi 15 biyar wallahi tambayoyin da kai wallahi tambayoyin da kai sun yi sha biyar ka ji na rantse maka duniya tana jin ba in ba haka ba a ko ba a je a lissafo <laughs> yanzu yanzu mu dawo da kai waccan tambayar saboda naga tana da ma'ana ne ta tabbacin shar'an ta batun shar'antawa ko baka so a yi ta ko baka so a yi ta akwai tambayar shar'antawan nan da haka ji kafin a je wani akwai wata tambayar da kai ba a amsa ba yi shine ce ko baka so a dawo ta tambayar ta ta in can tambayar ta in can mana da kai magana eh, to a'a ai ba tambayi. ai ɗazu tambayoyi na baka dama ba ta aliki ba kace tambayoyi kawai ka jero goma ba ta aliki ga yan uwa suna ta rubuta mana suna ta rubuta mana topic suna cewa topic topic topic topic suna ta magana eh suna ta maganan topic ka ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan ka fita nan <laughs> a tambaya goma da na baka dama na na, na, na sa kati na kirawo ka a na baka kai magana dan uwa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah eh in da kara maka kan 15 din to ni ni ban ce na yi rubutu ban ce na yi rubutu ban yi rubutu ban yi rubutu akan ta ba. Ban. okay to. e eh, ba na zuwa wannan ba na zuwa wannan channel din kuma ban da bukatan tattauna kan wannan maganar domin abin da zan faɗa na fito da shi abu biyu ne kuma na baka dama ban san kuma wata damar da zan baka fiye da wannan ba ban san ban santa ba ban santa ba ok to shikenan sai ka bar masu sauraron su ba da amsa na yi so mm. to lallai kuwa ba kuskure ba ne eh ba kuskure ba ne eh to eh a wannan kuma wani personal issue ne na wanda ba ba dole ne ka ji hmm. hmm. ni dai wannan wannan wannan wannan topic wannan topic din wannan topic din na riga na fito da abubuwa guda biyu kuma ka ba da amsas ka a kansu kuma mutane sun ji me kuma zan don kuma tattaunawa ni ban da wani abu ba wannan ba cewar ba ayar cewar me hikima me hikima cikin fadar haka so kake ka ce da mutane wannan ka shajja asu su annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a kana gaya musu abin bai da muhimmanci a cikin maganar ɗazu na ce yana da kyau ka bannin maka a wannan gabar tunda ka dawo da maganar tambayar tambayar ita ce wannan karatun da yayi na dawowa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba aya ai za a so shi a wancan karatun ne ko karatun daban-daban ne to masha Allah na gode dama amsar da nake so kenan dama amsan da nake so kenan dama amsan da nake so ka bari kenan eh a shi ne nace a karatu daban-daban ne wancan karatun da yayi yace ba ayan da tace a so annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wace a iya barin gyara yadda ya faɗa astaghfirullah a iya dan karamin san ilimin da yayi shi bai ga ba ayar da tace ku so annabi magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi da Allah me yasa magana take da nauyi me yasa kuma magana take da nauyi kuma yaji nauyin ta don mm. Allah magana Dan, Allah na, yadda ya yi, ni ina tambayar me hikimar ka gaya wa mutane. na yadda ya yi shimfiɗar ya ma dawo ya ƙara gyarawa amma me hikimar da ta sa ya ce bai ga ayar da ta ce a su annabi ba to shi ne na gaya maka hikimar sai saboda darajar ya nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam mm. ta kai ga ko ba a kawo aya wacce take mantukiya mantukiya mm. to yanzu dan Allah da yanzu da maganarsa da maganarsa shi malam Jafar da magana muhimmanci a kawo faɗinsa cewa bai ga ayar ba da ya biya ayar kul in kana ya faɗa wa mutane abinda Allah ya ce kan son annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce bai ga ayar ba da Allah da ya faɗi na Allah da ya faɗi na wanne ya bi a gurin nake maka magana ni ka rabu da magana gurin da ya wannan maganar iya shi muke magana ayi hududul bahas dan Allah hududul mawdu' eh, wato iya gurin da yi maganar muke magana me hikimarsa bai kawo ayar da tace a so annabi ya ce kuma babu ita da Allah da ya kawo na Allah ya kawo kul in kana da kuma ya ce ba ayar da tace a so annabi sai wanne zai fi shajja a mutane kan son annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa ko maganar Allah shi waccan cewar ko ba aya cewar ko ba aya ya kamata a so annabi maganar Jafaris. a ta ne magana Jafar ce ba wannan ne matsalan ba magana Jafar ce ita kuma wannan kul in kana ce magana Allah ce da Allah da ya kawo ta Allah da ya kawo ta sauce ta bi maganar kul in kana da kuma maganar cewa ko ba aya za a so annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah tunda da ayar ya kawo ayar bai fi cewa ya ce ko ba aya ba ya kawo ƙur'anin ya kawo ƙur'anin da Allah bai fiye ce ko ba ayar ba to su mutane sun fahimta malam abu abdallah asalabi na na na na na, na. To, to ni dai iya abin da zan iya faɗa kenan a tambayar iya abin da zan iya faɗa na tambaye ka cewa jafar jafar adam jafar adam ya ce ka ce Jafar Adam ya ce ko ba aya za a so annabi ya kuma ce bai ga aya da ta ce a so annabi ba sai na ce to da Allah ga wannan aya ta kul in kana ya san ta ya haddace ta ya san tafsirin ta ya kawo ta bai fi ya kawo ta saboda magana ba za ta fi karbuwa a zukatan mu'minai ba za ta fi karbuwa a zukatan mu'minai ba hmm. ba na ba wannan kai ka faɗa ai kai ka faɗi ra'ayinka ne shi ba haka yace ba shi abin da Jafar yace ta yi magana ce ta ilimi amma kuma magana ce magana ce mai nauyi amma magana ce ta ilimi shi abin da ya faɗa kenan yanzu ai baka bani amsa ba dan Allah ya kawo tasa ko ya kawo ta Allah wanne ya bi hakan wakalla ya hakuri na baka dama minti 33 na kirawo ka yan uwa ku duba ku gani bara in samu minti minti 33 kuma tambayar da nake masa ni baya amsatawa sai dai shi ya amsa ta sa tambaya goma yace zai mun out of the topic na ba shi dama tambayoyi sama da goma sha biyar na yi masa da mutuntawa da girmamawa mene a so kake so kake mu dada dawowa so kake mu dada so kake mu dada dawowa baya na gaya maka ni na gaya maka a a ba wani ba wani itirami baka amsa tambaya ta sai dai ka dada kawo mun taka ni nake da topic yanzu tambaya ne maka ta kai baka gane ba da ya kawo tasa maganar da ya kawo ta Allah wacce ta fi da Allah ya hakuri abinda kake so ka ce min me kake so ka ce mu me kuma kake so in maka dan Allah da annabi me kuma kake so ka ce ba ka da kuɗi na sa kati na kirawo ka ka turo lamba kana ta gaggaya mun maganganu ka kira sai kwana kwana kake mu mutane duk sun gaji da kai assalamu alaikum kola na karshe ban so mu kai awa biyu ba wallahi assalamu alaikum yawa yayin ma insha Allah kana magana da Muhammad Sani Alkano to muna jin ka barka ne da Allah yana roƙon wata alfarma ba a jin ciwon sauƙin da ake kira da shi haka kule ka kara shi yadda za a jin abin da nake cewa iyakarsa kenan in za ka iya yi a haka bismillah in ba za ka iya yi ba kuma a bawa wanda za su yi a haka amma ni a yadda na gani masu comment suna magana hmm. amma kuma ina da ina da sharadi ina ina da sharadi ne eh a sai a a bari in fara gaya maka dai yana da kyau in fara gaya maka da Allah da Allah alaga bata malan ka tsaya da Allah alaga bata malan tsaya da Allah program ka kirawo yawa tsaya in gaya maka abin da muke yawa da ka ai wani wajen tambaya ce ake yi shin ba ayat da ta ce a annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Jafar Adam meye hikima cikin gayawa mutane cewa bai ga ayar da ta ce a so annabi ba me hikima cikin haka hikimar muke so da Allah ba kwana kwana ba shine amsoshin da muke tambaya yan uwa masu kallon mu kuna jin wannan wayar sosai ga sai di malam ibrahim ya ce muna ji sosai to ana jin e a amsa za bani algaba ta malam saboda program program din awa daya na shirya yi amma yanzu muna awa biyu da sha uku saboda wani wani salafi da ya ce sai an kirawo shi ni na sa kati na kirawo shi kusan minti talatin da uku muna waya saboda haka program din ya wuce yadda nake so mi yanzu amsa za a bani ta wannan tambayan saboda haka zan kuma ban kare program din ba zan dawo wasu programs din akan albani zan dawo akan rabi'u rijiyar lemo sannan kuma zan dawo akan gwara kan da yan izala suke wa junansu akan matsalan maulidi da musabaka da shauransu saboda haka zan dawo kuma zan dinga buɗe layuka a iya dawowa a wannan lokaci amma dai yanzu an fara shiga lokaci na na yin hidima saboda haka yanzu amsoshi zaka bani kawai na wannan tambayoyin na son dogon jawabi eh, eh, babu matsala hmm. daga cikin amsoshi na akwai ba amso ba ni da bukatan bidiyo ban da bukatan kaga kaga kaga kaga ban kaga kaga kaga alaga bata malam ba ni da bukatan bidiyo kawai yanzu kai muke so mu ji amsan ka akan tambayoyin da na maka ba ni da bukatan bidiyo to ba na bukata ba na bukata ba ba wata fahimta tambayar ka ka muka yi muka yi akan tambayoyi kai muke tambaya ba bidiyo muke tambaya ba ba wasu bidiyo ba wasu wancan wancan ma da ya kirawo ya ce zai danna min bidiyo yayi ya kare bai danna min ba saboda haka ban da bukata ta mm. kai ne ka fara kirawowa kafin shi kaga kaga kaga kai waye kai yanzu yanzu waye waye kai da da da da da za a ji tsoron ka ba ba ba ni ni ni shirme ne da shiri shirme ne da shirme ne da shiri ta bana so abin da nake so in gaya maka ka hau kan ka hau kan sharadi mm. na mm. na ba ni da bukata saboda ban da lokaci ban da lokaci mm. kai waye kai waye kai wai wai wai tsaya tsaya ya sunanka dan faɗa min sunan dan faɗa min sunanka dan faɗa min sunanka in ji sai in san waye muke magana wane ne wane ne wane ne wallahi wallahi na manta sunan da aka faɗa hmm. zan baka dama faɗi sunanka faɗi sunanka yanzu faɗawa masu saurare masu saurare sunanka ban taɓa waya da kai ba ok kai ne kai ne alkan to kai ne alkanawi da kake ta ɗora hotunan mu kullum kake neman suna da sunan da hotunan mu Oke, dama kai ne kai ne alkana wanda kake ta dora kake ta dora hotunan mu kullum ana ana ana mana screen ana mana screen shot. To shikenan. To to shikenan to shikenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk wancan be duk wancan sunan da kake so duk wancan sunan sunan da kake so sunan da kake so kai duk bai ishe ka a wancan zagin da kake mana ba. zan baka dama kana ji duk wancan zagin da kake mana bai ishe ka ɗaukaka ba yanzu ka zo ka zage ni a nan ka ce min matsoraci to bismillah gashi ya yanzu yanzu yanzu yanzu faɗi faɗa min matsoraci ka samu ka je ka ƙara samun suna tunda sunan duk da kake da mu a baya can bai ishe ka ba yanzu dawo kai ka ƙara yin wani sunan ka ji daɗi yau na kula ka yau so ɗaya na yi magana da kai saboda haka kaga ka samu ka ka ka ƙara samun followers ni ban ce ban san ka ba ban taba cewa ni ban taba cewa ni ban taba cewa ban san ka ba amma dai yau zaka ƙara samun followers tabbas kai waya da ni zaka ƙara samun followers hmm? ni ban taba cewa ban san ka ba ka taba kira na ina yin program a CC TV ka taba kira na ina yin program a CC TV na san ka tun anan har ka ce ma ka san ni ka taba zuwa makarantar da muka yi shaka ramadan duk ka taba gaya mun ka ce ka san ni kai ta kokarin ka nuna muna da alaka da kai ni kuma na yi ta kokarin in tuna wallahi tallahi ban tuna ba wallahi asise wallahi asise ka kirawo ni ka ce ka taba ka mana ziyara makarantar mu shaka ramadan ka taba ka taba ka mu shaka ka taba ka mana ziyara shaka ramadan kai ta kokarin yadda za a yi yau wato yanzu a'a ai shine nace maka yanzu alhamdulillah tunda duk wancan bai maka ba kaga yanzu sai mu tattauna yanzu za mu tattauna kaga in ka gama ka yanke sai ka sa kaga falawar sa da karuwa bismillah bismillah a'a ai baka bani amsa tambayar tawa ba ai tambaya ta farko ta ne babu ayar a'a tambayar farko a tambayar farko ta ne akwai ayar a'a sa za ka yi akwai ko babu shine amsa a a kai zaka gaya mun akwai ko a a a a ni ni yanzu ni yanzu da alkal ai Jafar ya mutu ya kuma faɗi magana ga ta mun sa kowa ya ji da haka abin da muke so yanzu da ku almajiransa ku yanzu almajiransa da ku muke magana wai wai tsaya amsar ce ba za ta yiwu ba ko kuwa za ka bari ka fara kai ka fara faɗa a a a'a to ni kuma ba haka tsari na yake ba ni da kai nake magana yanzu ba da shi ba saboda haka kai zaka ba kai kai kai a a yanzu kai din nake so mi magana da kai kai ai kai nake so mi magana da kai ai a'a masu sauraro za masu sauraro za su ji na faɗi shar'i ko ban faɗa ba ka ban amsa alaga ba ta malam kaji haka muka yi da na baya shi ma sai da ya ban amsa to ita za mu fara yi a'a a'a amsa ta zaka fara ban shin akwai ayar da tace a so annabi ko babu ba ita zaka gaya mun ba ba ita ba ita zaka ba ita zaka gaya ba ba ita ita zaka gaya mun ba ni abin da nace hmm. to faɗa abin da ka faɗa ba to ai amsa kawai zaka ce eh ko a'a yes yes yes or no ai tambayar na faɗe ta kuma ka ji ta ka fahimce ta a'a a'a ai a'a ba bayani zaka yi mun ba yanzu amsa da yes or no zaka yi sannan kai bayani a'a akwai ayar da tace a so annabi ko babu yes or no a'a ni yanzu kai a'a to ai ni tambaya ta kenan akwai ayar a'a yanzu ni ai na danna ga malam Jafar yana ba a iya sanin sa bai ga ayar da ta ce ba haka ya faɗa ba ba haka ya faɗa ba ba haka ya faɗa ba ga ga ga ga lafazin barin danna maka na wani a to kuma kai kai kai waye kai waye zan saurari naka baka jinawa ba ko baka jinawa abin da ya faɗa ba ni ni eh na dade mai me wannan kuma tsakaninka da Allah ne dama abin da ka bugo ka samu suna pejinku ku eh, e yi yayi kasa yau za a ƙara samun falawar saboda ka tattauna da ni ka zage ni ka zage ni ka ka ka yau a'a amsar da zaka bani yes or no wannan sa ce ta biyu ai To ai wannan na saka ni ma. Wannan na saka ai. ai ai ai kai ai kai ka kai rashin tarbiya anan na farko ka shigo program ya na ce kai rashin tarbiya na ce ban baka program ban baka dama ka sa mun bidiyo ba mu yi magana da kai ka ban amsa ka ki ka ban amsa ka ban amsa ka ki ka ban amsa na maka tambaya guda biyu ka ki ka ban amsa kana ta mun shirme saboda haka yanzu abinda yanzu abinda yanzu abinda zakai kaga kaga yanzu abinda zakai yi shine to ai kaga kaga ai abin da ka shigo abin da ka shigo da shi kuma ka to to kaga barka ji barka barka jin ga maka barka barka jin ga maka wani abu ku yi hakuri malam malam muzammil bara bara an ga mai wani sako zan gaya mai dalilin da yasa ba ma sauraron sa wannan dalilin ne yasa malamin sa malam kakisu malam kakisu malamin ka malam kaki su ne yace baka da nutsuwa kuma gashi gashi rashin nutsuwar ka nuna ta malamin ka malam kaki a ranar aurenka a ranar aurenka malam kaki su yace baka da nutsuwa a walimar aurenka yace ba kai mutum ne ba mai nutsuwa ba wallahi wannan dalilin ne yasa ba ma saurara ka haka malam kakisu su malamin ka a ranar walimar daurin aurenka yace kai yace kai mutum ne ba mai nutsuwa ba to yanzu idan yanzu idan malamin ka yanzu idan malamin ka dan izala ya ce ma idan malamin ka dan izala idan malamin ka dan izala a walimar bikinka a walimar bikinka ya ce ba ka da nutsuwa to yanzu me kake so jama'a kun ji to to to to, to wannan wannan rashin nutsuwar taka wannan rashin nutsuwar tasa jama'a idan kuna neman dalilin da yasa in kuna neman dalilin da yasa ba ma kula wannan wallahi rashin nutsuwa ne alkanawi bai da nutsuwa yau mun faɗi sunansa zai ji daɗi ya je ya abu ba ka da nutsuwa ne wallahi ba ka da nutsuwa wallahi ba ka da nutsuwa haka kaki su ya faɗa a ranar walimar aurenka ya ce ya ce kai mutum ne ba mai nutsuwa ba ba ka da nutsuwa wallahi shi yasa ba ka da nutsuwa ba ba ba ka da nutsuwa a'a wai muna gaya mutane abin da yasa muke abin da yasa muke kin kula ka ba ka da nutsuwa kuma yanzu ga rashin nutsuwar kana nuna mana akwai ayar da ta ce a so annabi sallallahu alaihi wasallam ka kasa faɗi akwai ayar da ta ce a so annabi ka kasa ban amsa me hikimar malam Jafar ta cewar jama'a jama'a kun ji rashin nutsuwar kun ji kun ji rashin nutsuwar molan kace ɗabi'arsa molan kace gaba ɗaya wallahi wannan dalilin ne yasa ba mu kula shi saboda malam kakisu ya ce bai da nutsuwa ba ka da nutsuwa ba ka da nutsuwa zagi da cin mutunci ka iya ka zagi malam ka zagi malam nasir a gabana akan ido na a cctv tv ka zagi malam nasir ka zage shi ka gaggaya mai magana a gabana kaga ba ka da nutsuwa kowa ya san ka ka kirawo kai zagi kai rashin mutunci shi ka iya baka da tarbiya sai dai zagi amma yanzu tambaya na maka na ce maka akwai ayar da ta ce a suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ban gane ba to to mm. To dama wai irin wannan ayar kadai Allah yake cewa a yi abu da ita sai ya kirawo dama komai sai ya buɗa ka? a'a dama komai dama komai yanzu kai da Allah yanzu dan Allah dan annabi wannan wannan ya za ku yi da wannan dan girman Allah dan annabi yanzu ya za ku yi da wannan wannan ina hankali anan ina hankali da tunani anan saboda haka wai su jira suke Allah ya ce ya lazina amanu ku so annabi sallallahu haka ake wannan wani irin shirme ne da wawanci asalibul amri a qur'ani nawa ne ba tattaunawa ta ilimi yake so ba dama shi burin sai ya kira waye zagi ya cin mutunci yan uwa mun yawa biyu da rabi sako ya isa wanda ya ji ya ji sako ya isa Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zan sauka ana ina da abubuwa sosai da zan yi insha Allah tabaraka wa ta'ala ma